baki ne ana kiran su a waya cewa tunda an ki an ki da karatun jawahirul ma'ani din nan to sai ake hada baki da su sai su zo kaga da yazo yake cewa wai shi da yayi izala ko wani abu na so a tambaye shi me izala ta gaya maka da kake yin ƙarya har ka ce ka ka ka kai ana baka confusion haka kaga yanzu shi dai ba turanci ba hausa da Allah ya sa ma ya shigo ta bangaren larabci ne na san wanda mawalla da ka sake doke shi kaga turancin da kake yi daban shi turancin da ike yi daban to ni na rasa inda inda wannan magana suke turo shi ya zo ya dinga yin wannan wasan keluwan anan inda kaga malam Anas ya gama magana malam Anas ya ce ko French akwai na French in shi ma zai taso to wallahi tallahi malam lawan turayon zai gama da shi ka gani ba zan kama suna ba kar ma ka ce wai a ko a sauke ni ni na french na ce akwai wani na french in zai taso ko na morocco wallahi malam zai gama da shi yanzu na sa challenge guda daya eh, guda biyu malam malam muhammad zan sa dubu ɗari na farko malam wa tausasa harshe dakta dakta ilyasu idris hmm. kana ji na sa dubu ɗari ni muhammad daga saudiya Riyad, dr idris ilyasu idris hmm. su zauna da malam makari ko mansur kaduna shi ya kira su a waya ya gaya musu sai ku saka rana a kan wannan karatu da muke yi dubu ɗari malam Idris Dr. Idris Ilyasu Idris su kira makari ko Mansur Kaduna na farko kenan na biyu na saka dubu ɗari albahisi za ka nemo malam albahisi ya zauna da harisu jos ko kuma wani abauci a cikin manyansu kaga can dubu ɗari nan dubu ɗari dubu ɗari biyu kenan ni Muhammad Saudi Riyad dan girman Allah ka saka haka kuma a kai musu wannan waya su je a zo a saka rana a Isha FM Malam Muhammad idan sun gaya musu ni ka turo min da account idan sun wannan zaman kowanne zan bashi zan sa maka dubu ɗari su baka account ka sassa musu dubu ɗarinsu. Dr. Idris ya zauna da makari ko Mansur Kaduna albahisi ka nemo shi ya zauna da harisu jos ko wani abu shay'un kathirun abu mai tarin yawa makamancin wannan ya hatawi ala mujalladatin idda wanda ya kunshi mujalladai masu tarin yawa to sannan walahu min al-kalami ala masail al wal istiwa ibnu taymiya yana da zantuttuka da yayi akan mas'ala ta daukakuwar ubangiji daukaka ta zati da kuma istiwa daidaituwa akan al'arshi wa sifat al-khabariya da kuma sifofi wanda Allah ya bada labarin su ko annabi ya faɗe su cikin hadisi ingantacce wa ma yata'allaqu bi zalika min ar-radd 'ala al-jahmiyyah wal qadariyyah wal jabariyyah da abin da yake da alaka da haka na daga raddi da Ibn Taymiyyah yayi ta yi ga masu aƙidar jahmiyanci da kadariyanci da jabariyanci wanda suke musun haka wa ghairihim da ma wasu su min ahli al-ahwa'i wal bid'a na daga ma'abuta san zuciya da bid'o'i ma yashtamilu ala mujalladatin kasira abin da ya kai mujalladai masu tarin yawa وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشق إحصاؤه ويعصر ضبطه وله كما ينادى من الكلام نما غنغنون إلمي على فروع الفقه أبسارسا نمسألو الفقه والأجوبة كما ينادى أمسو شي دا يباير littattafai da ya rubuta a matsayin amsa bisa ga wasu tambayoyi da aka yi masa almuta'alliqa bi zalika wanda suke da alaka da mas'alolin fiqhu shay'un kathirun yana da abu mai yawa ya shukku ihsa'uhu wanda iyakance shi zai wahala wa ya'suru dabtuhu kuma haddace shi zai gagara to sai mu tsaya anan inda ibnu abdulhadi ya ce wa min mu'allafati saboda lokaci ya ci mana zamu dakata a nan sai Allah maɗaukin sarki kuma ya kai mu mako mai zuwa sai mu ɗora daga inda muka tsaya alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala wa sabi wa wala to dangane da karatun littafin jawahirul ma'ani kuwa idan masu sauraro basu manta ba har yanzu dai muna karatu cikin muƙaddiman nan ta Abdul Wahhab Ash-Sha'rani inda yake faɗa wasu abubuwa shimfiɗa game da littafin jawahirul ma'ani mun tsaya inda yake cewa wa kana ta'ala huwal muharibu anhum liman harabahum wal ghalibu liman ghalabahum ma'ana Allah maɗaukakin sarki shike ke yaƙi don tsare waliyai da ba su kariya ga wanda ya yaƙe su kuma shike rinjaye ga wanda ya rinjaye su ma'ana shi dai ke taya su yaƙi to sai ce wa kana sayyidi abul hasani shazali radiyallahu anhu ya ce sayyid ah, ah, abul hasani shazali wanda mun yi maganarsa a baya in ban manta ba ya kasance Allah ya ƙara masa yadda ya kulu yana cewa walamma alima Allahu azza wa jalla yayin da Allah mai girma da buwaya ya san ma sayuqalu fi hadhihi ta'ifa abinda za a faɗa game da wannan bangare ko wannan jama'a yana nufin sufaye ko waliyai irin na sufanci ala hasabi ma sabaka bihi ilmul qadimu bisa ga gwargwadon abin da ilimi da ɗaɗɗe ko wanzazze na ubangiji ya gabata da saninsa ma'ana tun da Allah tun fil azal ya san lallai za a yi tankiya da cece ku ce game da wannan waliyai to wai ba su subhanahu wa ta'ala bi nafsi sai Allah ya faro kariyar tun daga kankin kansa faqada ala qaumin sai ya hukunta wa wasu mutane a arba anhum waɗanda suka bujire wa waliyai suka kau da kai gabaransu bishaqa'i sai Allah ya hukunta musu tsiya da taɓewa fanasabu ilaihi zaujatan irin waɗannan mutanen wai su suka jingina wa Allah mata wa waladan da ɗa wa fakaran kuma suka jingina masa talauci to a nan kaga an ma abu guda biyu ana magana akan adawa da waliyai sai aka haɗa ta da adawa da Allah wanda kamar yadda mun faɗa a karatun baya waliyai ba inda Allah ya ce ai imani da su Abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa dukkanin wanda ya so ya san waliyinsa shine ya so shi amma ba ya imani da shi ba cewa ya so shi ba yana nufin ya yi masa biyayya ba biyayya da ta saba wa shari'a sannan cewa ya so shi ba yana nufin cewa an lizimta masa cewa yana daga cikin sharaɗin imani sai ya yi imani da wannan waliyin ba ko ya zama bai samu saɓani da shi ba kamar yadda dai mun sani Shuwagabannin waliyai a duniya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma ko ijunansu wani ma bai san wani ba ijunansu kuma wani yana faɗa da wani shi yasa a lahira cikin abin da Allah zai musu na girmamawa shine zai cire wannan damuwa da haushin juna da suke ji a zuciya tare da dukkanin su waliye ne kuma amma wani ma faɗa yake da wani wani za'ana ma fi su sudurihim min mm. ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili Allah ya ce za mu cire abin da ke cikin zukatansu na kwafa da kullun zuci dangane da junansu ikhwanan zamu mai da su zunzurutun yan uwa ciki da bai ala sururin bisa ga karagu mutaqabilina suna masu fuskantar juna to amma dukkanin wanda ya jingina wa Allah da wannan kafuri ne kaulan wahidan amma wanda ya saba wa wani waliyi ko ya tanka masa wannan ba za ka ce da shi kafuri ba kai ko da ma faɗa yake da shi ba za ka ce da shi kafuri ba in dai akan huzuzun nafsi ne abin da ya shafi shi waliyin da shi ma ya shafi wancan kamar yadda mun sani sahabbai ijunan su sun yi fada fade sun yi yaƙe yaƙe ma nana Aisha ta yi yaƙi da sayyidina Ali kuma nana Aisha nan matar annabi ce yar aljanna ce sayyidina Ali nan kanin annabi ne sirikinsa ne dan aljanna ne amma har yaƙi suka yi da takobi kuma a cikin tawagar nana Aisha an samu Zubairu da Dalhatu wanda sun goya mata baya kuma dukkaninsu akwai hadisai da suka tabbatar da 'yan aljanna ne su. amma kuma sun yi yaƙi tsakaninsu so da haka wannan yana nuna maka cewa faɗa da waliyi laifi ne amma baya fitar da mutum daga musulunci in akan son zuciya ne amma akan matsala ce ma ta ijtihadi to kowannen su da wanda yake kan daidai da wanda ya kuskure kowa ma abin bawa lada ne domin wannan shine ka'ida ta idan mutum ya yi ijtihadi kuma ya saba da haka ba za a daidaita wannan magana da wanda ya jingina wa Allah ɗa ba wanda ya jingina wa Allah ɗa wannan kafuri ne amma wanda ya saba da wali ba za ka kafarta shi ba musamman akan masailul ijtihad wanda zai yi a saba wa kowane wali, kamar da shi ma zai iya saba wa waninsa sai dina abokar ya saba wa umar umar ya saba wa abubakar a abubuwa da yawa kuma dukkanin su waliyai ne a aƙidar musulunci da aka cewa waɗanda suka tankawa waliyai sai Allah ya kaddara musu tsiya amma suka jingina wa Allah mata suka jingina masa ɗa suka jingina masa talauci wannan cakuɗa maganganu ne guda biyu dan mu gane akwai bambanci tsakanin matsalolin guda biyu jingina wa Allah ɗa kafirci ne jingina wa Allah mata kafirci ne jingina wa Allah talauci kafirci ne amma saɓawa da waliyi musamman a matsalar istihadi wannan ba kafirci bane ba kai ko da a matsalar son zuciya ce wannan ba zai zama kafirci ba sai dai zai iya zamowa babban laifi bisa ga hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi to sannan waje aluhu kuma suka sanya Allah magalulal yadaini mai kukumtaccen hannuwa guda biyu ma'ana marowaci kamar yadda suka faɗa wa yahudu wan nasara yadullahi maghlula wa yahudu yadullahi maghlula Fa'iza idza daqa zar'ul waliyi dan haka in zuciyar waliyi ta kuntata was siddiƙi da siddiƙi li ajali kalamin saboda wani zance kila fihi da aka faɗa game da shi min kufurin na kafirci wa zandakatin da zandiƙanci wa sihirin da tsafi wa jununin da hauka ma'ana aka jife shi da waɗannan kalmomi wa gairi dalika da ma wani haka na datu hawatihul haqqi fi sirrihi sai amsa aman ubangiji su kiraye shi a zuciyarsa to a nan bambanta waliyi da siddiƙi da wawul abafi inda ya ce da ƙazar'ul waliyi was siddiƙi to zai iya yi wa adafu tafsirin ne ma'ana da ƙazar'ul waliyi allazi huwa siddiƙu ko allazi min sifatihi as-sidiki as-sidiku to amma idan ana nufin waliyi daban siddiƙi daban to wannan ma cakuɗa zance ne domin bainahuma umumun wa khusus dukkan siddiki waliyi ne dama amma ba dukkanin waliyi ne ya kai matsayin siddiki ba to daka idan yana nufin waliyin da bai kai siddiki ba da kuma siddiki wannan daban in kuma yana nufin waliyi daban siddiki daban a'a bainahuma umumun wa khusus kamar yadda na faɗa dukkanin siddiki waliyi ne amma ba dukkan waliyi ne ya kai siddiki ba kamar mu ce dukkanin janar soja ne amma ba dukkan soja ne ya kai janar ba to da haka dai su ma bayin Allah na kwarai sukan fuskanci kalubale ila a gaya musu baƙaƙen maganganu musamman annabawa wanda wannan shi ya fi bayyana game da su a jingina su zuwa ga hauka ko a jingina su zuwa ga tsafi to idan haka ta faru wai idan waliyi ya ji ba daɗi shi ma dan an gaya masa haka to kuma sai amsa amo na ubangiji ma'ana sai ji zuciyarsa tana cewa da shi kamar Allah yana kimsa masa ta hanyar ilhama allazi kila fika abin nan da aka faɗa game da kai a wata nuskar allazi kila fihi wannan abin da aka faɗa game da shi waliyin sai zuciyarsa ta rinka ce masa huwa wasfukal asli a wannan shine asalin sifar ka daman hakan kake in an ce ma kafiri to daman ba kafirin bane in an ce ma zindiki to daman ba zindikin bane in an ce maka ma'ana dai duk wata sifa ta tawaya ai daman kana da ita a matsayinka na dan adam gama gari laula fadli alaika ba dan falalar da nayi maka ba yo da baka wuce hakan ba amma tara ikhwanaka min bani adama baka ga yan uwanka bane yan adam kaifa waqa'u fi janabi nima irin yadda suka afka mun wa nasabu ilayya ma la yanbaghi li suka jingina min abin da ni ma bai dace a jingina min ba to wai sai ya ji zuciyarsa tana gaya masa haka to sai ce fa in lam yansharih lima qila fihi balin qabada idan zuciyarsa bata sake ba dai har ila yau saboda wannan magana baka da aka gaya masa ta ci gaba da kunci nadathu hawatikul haqqi aidan sai amsa amo na Ubangiji ya sake kiransa har ila yau, ma'ana sai ya sake jin zuciyarsa tana riya masa, amma lakabi uswatun kai ba za ka koyi da ni ba ne, zuciyarsa ta rinka gaya masa ma'ana ya koyi da Allah ta fuskar haƙuri, duk da ba zai ya Allah ba, amma dai ana nufin shi ma ya haƙuri. Faƙad qila fiyya ma la yaliku bi jalali sai ya ji zuciya tana ce masa to ai ni ma Allah an gaya min abin da bai dace da ni ba bai dace da buwayata ba wakila fi habibi muhammadin kuma an faɗa game da masoyina muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fi ikhwanihi da 'yan uwansa min al-anbiya sauran annabawa wa rusuli da manzanni su ma an gaya musu ma la yaliqu bi martabatihim abin da bai dace da martabarsu ba da matsayinsu ba min asiri an jefe su da dabo wal jununi da hauka taɓin kai wa annahum la yuriduna bi du'aihim illa ila riyasati wat tafdili alaihim kuma an ce da su kiran da suke yi ba Allah suke nufi ba girma suke nema da ɗaukaka a kan mutane wanzur ya akhi yace kai duba ya kai ɗan uwana mudawatal haqqi jalla wa'ala. irin tawaidan nan ta Ubangiji mai girma da buwaya, ma'ana yadda Allah yake ba da magani dan a warke. Li Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, hina daqa sadaruhu min ƙaulil kuffari lokacin da zuciyarsa ta yi masa kunci ya ji ba daɗi saboda zantuntukan kafirai. Min ƙaulihi ta'ala tun daga faɗin Allah mai girma da buwaya a wata nuskar bi ƙaulihi ta'ala da faɗin Allah mai girma da buwaya fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin Allah ya ce da annabi ka yi tasbihi da godiya ga ubangijinka kuma ka kasance cikin masu yin sujjada ma'ana masu sallah kenan wa abu da rabbaka ka ci gaba da bauta wa ubangijinka hatta ya kal yaqinu har mutuwa ta zo maka wannan shine fassarar daidai al yaqinu bi ma'ana al mautu ba abinda da sufaye suke cewa ba kai samu yaqini kai wusuli kai fana'i wannan babu wannan magana a musulunci zindiƙanci ne shi yasa za ka samu wasu daga cikin almajiran sufaye wata rana sai su daina sallah su ce ai sun yi wusuli sun yi fana'i irin yan hakika ko makamantan haka to amma ita ayar abin da take nufi da yaƙini shine haka mutu ma'ana ita bautar Allah ba a daina ta sai an mutu sai an bar duniya kuma Qur'ani shi ya fassara yaƙini da haka kuma malaman tafsiri suna cewa aula ma yufassaru bihi alqur'anu alqur'an ba abin da ya kai fassara qur'ani kamar qur'ani dan uwansa ubangiji yana gaya mana game da kafirai wanda aka sa su auta mala'iku za su tambaye su ma salaka kun fi saka me yasa kuka bari aka jefa ku autar sakara qalu sai ka ji sun ce lam nakum minal musallin ba ma sallah ne mm. wa lam nut'imul miskina kuma ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma'al kha'idina mun kasance muna kutse tseniya tare da masu kutse hatta wa kunna nukadzibu bi dini, kuma mun kasance muna karyata ranar sakamako hatta atana al-yaqinu har sai da mutuwa ta riske mu a haka haka ya zo a hadisin bukhari lokacin da Uthman ibn Maz'un ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma huwa faqad atahu al-yaqinu shi kan usmanu dan maz'unu to mutuwa ta riske shi daka al-yaqinu bi ma'ana al-mautu da fassarar musulunci fa yajibu alayka ayyuhal waliyu yace dan haka abul hasan shazali yace ya wajaba gare ka ya kai waliyi da'u bi rasulillahi kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika cikin haka ma'anan an bata maka kai ma kai hakuri idh huwa dibbun ilahiyyun a wata nuskar idh huwa lutufun ilahiyu huwa domin yin hakan ɗibbin magani ne ilahiyun na Allah da ya bawa annabi dan ya sha ya warke daga wannan yanayi da ya samu kansa ko lutufin tausasawa ce ilahiyun ta Allah wa dawa'un da tawaida rabbaniyun na mai tarbiyyar bayi shine Allah dai Wahuwa huwa muzilul lidiqis sadari kuma shi mai kawarwa ne da kuncin zuciya alhasili mai aukuwa min akwalil aghyari daga zantuttukan wancananka wa ahlil inkari da ma'abuta inkari walidtirari da ruɗi. wa zalika li'anna tasbiha abinda yasa Allah ya ce da annabi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin a lokacin da yake cikin kunci ya ce wa zalika abin da ya sa haka li tasbiha domin shi tasbihi huwa tanzihullahi ta'ala shi ne tsarkake Allah maɗaukaki amma la liku bi kalamihi bi kamalihi daga abin da bai dace ba ga cikarsa bi sana'i alaihi ta hanyar yabo gare shi ta'ala mabuwayi bil umuri sarbiyati da al'amura kyawawa wa nafiyun naqaisi sannan korewa ne ga tawaya anil janabil ilahi daga ɓangaren zatin ubangiji ka tashbihi kamar kwatanta shi da bayi ko kamanta shi da bayi wata hadidi da masa iyaka wa amma Hamidu. amma shi kwa faɗin alhamdulillahi da aka ce bi hamdi rabbika shi Hamidi fa huwa sana'u shi kuma yabo ne alallahi ga Allah bi ma yaliku bi kamalihi da abin da ya dace da cikarsa wahuma don haka su biyun tasbihi da tahmidi muzilani masu busarwa ne limar da sadari ga cutan nan ta kuncin zuciya alhasili mai aukuwa min ƙaulil munkirina sakamakon maganganun masu inkari wal mustahzi'ina da masu izgiri wa amma sujudu shi kwa sujjada da aka ce wa kun minas dina fa huwa kinayatun an daharati abdi min dalabil ulwi wa rufa'ati shi kuwa alkunya ce daga neman bawa wata ɗaukaka da ƙafafa sai ce li annas da wai domin shi mai sujjada qad faniya an sifatil uluwi ai ya ga gaburan sifar ɗaukaka hala sujudihi lokacin sujjadarsa walidhalika shuri'a lil abdi saboda haka ne ma aka shar'anta wa bawa ay yaqula yake cewa fi sujudihi a yayin sujadarsa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da rinka faɗin wannan tasbihin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to fassara sujjada anan da cewa kinayatun an daharatil abdi min talabil uluwi war rifa'ati li anna sajida karfani an sifatil uluwi حال سجوده ولذلك شرع للعبد أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده وأن تفسير باب شيء على duk inda malaman tafsiri suka fassara wa kun minas sajidina ca suke wa kun musallina domin irin ayat ta zo da yawa a Qur'ani wa tawakkal alal aziz rahim allazi yaraka fi hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ay fil musallina wannan shine abin da malamai suke fassarawa bari mu ɗauko hatta malaman ɗariƙa wannan tafsiri ne fi riyadil qur'an na shehu ibrahim gashi da hotonsa da komai amma ai a cikin suratul hijr shi kansa shi ibrahim da ce, wa kun minas sajidina sai yace al musallina ka zamo cikin masu sallah da ka sujjada a nan sallah ake nufi da Allah ya ce eh, da manzo Allah sun sallama fasabbi bihamdi rabbika wa minas sajidin ay wa kun minal da aka sujjada a nan kinaya ce a madadin sallah to da haka Allah subhanahu wata'ala yana umarta annabi ne da ya dimanci yin sallah sai ce wa ammal ubudiyya amma ita ko ubudiyya da aka ce wa abu da rabbaka hatta kai kal yaqin yace wa hiya isharatun ila fana'il abdi zatan wa sifatan ita kinaya ce ma'ana sakaye magana ce wanda ake nuna wa bawa zuwa ga ya narke hmm, ya ce wa ammal Ubudiyyar musharu ilaiha bi qawli wa abdu rabbaka fal muradu biha izharun niyyati ita wannan ibadar da ake nufi shine bayyanar da niyya wata ba'ud da nisantuwa an talabil izzi gaburan neman ɗaukaka wa hiya isharatu ila fana'il abdi wannan tana nuna bawa yayi fana'i da yare irin na sufaye zatan a zati wa sifatan da sifa ma'ana ya zama baya ganin kansa baya ganin dukkan wasu sifofinsa sai Allah kaga ya zama Allah kenan hmm. wa zalika mujibun wanda wannan yana wajabtawa li khila'il qurbi ga samun tufafi na kusanci wal istifa'i da zabi wal izzi da buwaya wa dunuyi da kusanta al musharu ilaihi wanda aka yi nuni zuwa gare shi bi qaulihi da fadin sa Wasu wasjud waqtarib kai sujada kai ka kusanta an gane ko a cikin suratul alaki wa Kanal junaidu to anan cewa kai sujada ka kusanta ba ana nufin kai sujada ka zama Allah ba domin shi fasarar da ya bayar anan haka yake nufi fana'i al'abdi zatan wasifatan amma ayar wasjud waqtarib manzo Allah ya fassara ta da hadisi aqrabu ma yakunu al'abdu ila rabbihi wa huwa sajid inda bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine in yana sujjada kusanci a nan ana nufin na daraja mana inda bawa ya fi samun daraja a cikin lokacin da yake rayuwa a duniya shine in yi sujada ga Allah ko a cikin sallar kanta sujada ta fi kusa taka da Allah sama da mai sama da tsayuwa sama da ruku'u sama da zama domin ko a hausa ana cewa wani makusancin wani ne ana nufin yana da ɗaukaka da daraja a wajensa ba ana nufin ya zama shi ba sai ce wa kanal junaidu junaidu ya kasance wanda shine junaidu bin muhammad ibn junaid wanda ake masa lakabi da sayyidu da'ifa al-bagdadi al-qawariri an haife shi hijira tana da shekara 215 ya rasu hijira tana da 298 to shi imamul junaidu wai ya kasance rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama yaqulu kathiran lishabli sau da dama yana faɗa ga shabili shabili shine abubakar dalfu ja'far ibn yunus ashabli shabili wanda an haife shi a garin samira hijira tana da shekara 247 ya rasu hijira tana da shekara 334 to wai junaidu yana cewa da shabili rahimahullahu Allah ya ji kansa dukkan waɗannan malaman guda biyu in ka koma tarjama su zaka ga mutanen kwarai ne malaman kirki ne shi yasa da yawan waɗannan maganganun da za mu faɗa malamai suna cewa babu tabbacin dangantuwarsu zuwa gare su kawai maganganu ne da sufaye suke yawan faɗa suna jingina musu kila dan kace dan a nemi matsayi da su kuma dan a shafa musu kashin kaji ta wani kaulin domin halayensu da aka sani da yaban da aka yi musu na alkhairi yana cin karo da a same su da irin wannan maganganun shi yasa zaka ga sufaye ko suna kawo waɗannan maganganun a littattafansu ba sa kawo su da sanadi wani lokaci kawai suna kawo su ne juzafan haka to da haka dai wasu malamai sun ce wannan maganganu ba su da tabbacin dangantuwar su zuwa ga waɗannan bayan Allah wai Junaidu ya ce da Shabali la tufshi sirran lahi bainal mahajubina kada ka bayyana sirrin Allah tsakanin mahajubai idan suka ce mahajubi suna nufin wai wanda bai samu kashafi ba domin kashafi shine ya zama idanka ya buɗe waɗansu abubuwa na fituhatu suna zuwa maka kamar yadda suke faɗa da mawahibu kamar yadda zaka ji suna faɗa wanda bai yi tarbiyya ba bai yi suluki ba to shine mahajubi wanda mun san me tarbiyyar nan me sulukin nan duk a baya mun yi bayani a kansu to wai kar ka bayyana sirrin Allah gaban mahajubai wa ya kulu har ila yau shi dai junaidin ya kasance yana cewa layan bagi li fakirin bai halatta ba ga wani talaka yana nufin talaka a nan wanda bai yi tarbiyya ta su ba bai yi suluki ba bai kamata gare shi ba qira'atu kutubi tauhidil khalisi ya karanta littattafai na tauhidi tsantsa in an ce tauhidi tsantsa irin tauhidi na sufanci tauhidin da kila za a ce wani ya yi zama Allah wani ya koma baya ganin kowa sai Allah zai iya cewa ya ga Allah ko Allah ya ce masa kaza ko ya ga manzan Allah ko zuciyarsa ta ce masa Allah ya ce da ire-iren waɗannan abubuwa dai da mukan ji daga gare su ya ce illa bainal musaddiki na sai dai a gaban masu gasgatawa li ahli ɗariƙi ga 'yan ɗariƙa wal musallimina da masu miƙa wuya lahum gare su to wai a gaban irin waɗannan ake faɗan wannan abu wa illa in kwa ba haka ba yukhafu husulul maqti liman kadzabahum ana jin tsoron kada fushin Allah ya sauka ga wanda aka faɗi irin wannan timbele ya ce ƙarya ne wai wa kana yaqulu abu turabin nakhshi abu turabin nakhshabi shine askar bin husainin nakhshabi wanda ya rayu a ƙarni na uku bayan hijira to wai ya kasance yana cewa radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda fi haƙƙil na game da mahajubai min ahalil inkari wanda suke musun abin da wasu faye suke faɗa yace idza alifa ƙalbul al-i'rada anillahi wai in zuciya ta saba da bijirewa Allah sahibatul waqi'atu fi awliyaillahi wai kuma sai kaga tana aukawa waliyan Allah ma'ana su idan ka lura waliyai a nan a wajen sufaye fa matsayinsu ɗaya da Allah idan kai musun wali daidai yake da kai musun Allah to kaga wannan ma yana daga cikin masalik mashiga ta shirka da suke yi wanda take kai su zuwa ga shirka ka ce in an yi wa wani kaza Allah aka yi wa wanda ba haka bane ba za a iya yin faɗa da wali kamar yadda na faɗa kuma ba a faɗa da Allah ba za a iya saba wa waliyi kuma ba a saba in dai ka yadda waliyai yan aljanna waliyai ne to Allah ya ce yan aljanna ma za su shiga aljanna wasu suna faɗa da wasu sai a aljanna ne Allah zai sasanta su ya musu sulhu to wannan ya kamata mu fahimta da haka ba a cewa faɗa da waliyi kamar ka ce eh, akan abin da ya halatta ko zai iya aukuwa ba wai kiyayya da addini ba a'a huzuzun nafsi saɓani ya shiga tsakanin waliwa ne da waliwa ne ko tsakanin wani wa wali wanda da wancan wanda ba wali ba wannan baya kafarta mutum baya fitar da wani daga musulunci domin in kwada haka ne to da Umar da ya faɗa da Abubakar da ya bar musulunci kenan da Nana Aisha da suka yi faɗa da Sayyidina Ali to da wani ya bar musulunci kenan da da Zubairu da Dalhatu da suka taya Aisha faɗa da aliyu kenan da wani yaban musulunci kuma faɗa da takobi har da kashe-kashe so da da ya kamata mu fahimci wannan tabbas faɗa da waliyi akan addinin addinin musulunci to wannan faɗa ne da Allah domin a nan ba waliyin ake kallo ba addinin da Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi wanda yake faɗa da na. ina shelanta masa zami yaƙi, yana nufin wanda yake faɗa da na faɗa na addini amma ba na waliyi ya kuskure in ce masa a'a ba ai anan ma na fi waliyi gaskiya ma ya tabbata waliyi ne ko ya zo da son zuciyarsa da sunan addini ai masa gyara sai a ce faɗa ake da waliyi wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane za mu tsaya a nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Sheikh muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya da aljanna. Allah ya sa mu kuma mu je mai aiki da shi. Jama'a kamar yadda muka saba lokacin kira yayi amma ku yi hakuri yau mun doki wasu mutane kadan sai mu duba mu dasa aya ku yi hakuri. Isa insha Allah mun bude phone lines yanzu. duk wanda zai shigo don Allah wa khasata masu kace cikin karatun da aka yi za ka shigo ka yi hankuri ka shigo da littafi domin mu samu karuwa insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da arziki shi sa za mu bude full lines na ku yi hankuri mu bude full lines um, y con Allah. jama'a ku yi hankuri mu gyara uh, lamarin ya hankali jama'a ku yi hankuri mu gyara insha Allah salamu alaikum kwala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad Muhammad hujjarka na hujjarka hujjarka hujjarka na kira ne na muku fatan alkhairi kuma da gaida mana Malam Allah saka da alkhairi, Allah ya ƙara ƙarfafan kakan ayyukan alkhairi. Sannan Allah sanya alkhairi ga Isha FM. Sana Muhammad. Na'am. Da Allah, ni ina da tambaya ne dangane da Allah 'yan ɗari ɗariku. Su taimaka su shigo suke bamu ansoshin tambayoyi da malam yake yi. akwai tambayoyi da malam ya yi cikin karatuttuka da dama da ya wuce wanda ya kalubalance su su zo su ba da amsa dangane da wannan ƙalubalen kuma ba sa shigowa in sun shigo kuma sai suke ƙoƙarin kautar da ma abin da aka yi magana a kan shi kamar yanzu in malam zai mana bayanin me ake nufi da wusuli muna son mu san menene fassarar usuli da kuma fana'i da malam ya yi karatu ya dangane da karatun da ya gabata. Na'am. To muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin. Na mun da kika kwala na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad. Na'am sunan gargar nake kira. Muhammad Musa. To Malam Muhammad muna jin duniya na sauraron ah, Ina yi wa malam fatan alkhairi. Ah, aiwa, to malam ina da ɗan tambayoyi guda uku insha Allah. To, muna jin ka wani bangare bari mu ji. Ɗan ɗariƙa ne. To, To, muna ji. tambaya ta ɗaya malam ita ce malam ya ce ah, wajen da ya fassara ake cewa wahiya isharatun ila fana'il abdi zatan wa sifatan to sai na ji malam ya fassara daga nan mutum sai i zaman turab ya zama ubangiji to ni anan wajen banga kalmar da banga kalmar da aka ce mutum zai zama ubangiji ba shi so ni eh to ga kalmar fana'i daga cikin littafin al-mu'jamu sufi bari mu karanta ka ji yadda ake nufi da fana'i me al-mu'jamu sufi yace fana'un huwa tabdilu sifatil Bashariya bi sifatil ilahiyya duna dhati fa kullama irtafa'at sifatun ƙamat sifatun ilahiyyatun maƙamaha, fa yakunu al sam'ahu wa basarahu kama ya ƙudu hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وقيل الفناء سقوط الأوصاف المذمومة والبقاء أكسه وهو ثبوت النعوت المحمودة وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل faja'alahu dakkan wa kharra Musa saika wa qila fanau 'anil khalqi huwal al-inqita'u 'anhum wa 'anit taraddud ilaihim wal ya'asu min maladaihim. to wannan su ne kalmomin da aka fassara fana'i da su na farko bari ka ji ka fassara mana huwa tabdilu sifatil bashariya bis sifatil ilahiyya duna zati Aye, ai ai ba sai na fassara ba kawai kai mun bayani in na fahimta kawai shikenan sai ce na fahimta kawai abin da ya ce kamar yadda shi ma nan wa harazimi ya ce zatan wasifatan wasifatan wa isharatun ila fana'i ila fana'il abdi zatan wasifatan to amma kaga shi nan mai al'ujamu sufi ya ce fana'u shi ne tabdilu sifatil Bashariya. musanya sifofi na ɗan adam bis sifatil ilahiya da sifofin Allah sai ce duna zati ba wai zatin ba to amma shi kuma shehu harazimi sai ce wahiya isharatun ila fana'il abdi zatan wa sifatan shine bawa yayi fana'i zatinsa da sifofinsa ma'ana zatinsa ya ɓace ya koma na Allah sifofinsa ma koma na Allah domin fana'in shine tabdilu sifatil bashariya bis sifatil ilahiyati to a nan sun ce duna zati amma shi a can ya tabbatar ya ce zatan wasifatan na ji wannan sai tambaya ta biyu eh, malam wani malamai da suke magana a kan su imamul junaidu da shauransu dan ne ban rike sunansa wanda bayan ka faɗi magana imamul junaidi imamul junaidu ka haɗa da shi eh, su wani malamai ne suke ce A ashubuli ayuwa ashubuli ashubuli eh, eh da ashubuli abubakar dalfu bin ja'far ashubuli da kuma askar bin eh. husaini annafshabi malaman da suke me eh. malaman da suke cewa ana jingina musu wa'annan abubuwan zuwa gare su ba su suke faɗa ba shine wa'ansu malamai ne nake so a gaya musu malaman jarhu wata abin kamar su ibn hajar a cikin littattafan su irin su hafizul mizzi irin su ibn kathir irin su shamsuddin zahabi duk dai malaman da aka san su a fagen aljarhu wata ta'dil ka koma kutubu tarajum kutubu tarajum duk inda ka ka buga tarihin wannan daga kin malaman nan da na ambata za ka ji abin da ake faɗa game da shi. Sam, Nadi, uh, tambaya ta uku. Um, suwane ne suke ce, suwane suka ce idan an yi inkarin wali mutum ya zama kafiri. Ni a cikin bayanin da larabcin da ka janyo kamar ban ji an ce mutum ya zama kafiri ba. To barin ka sake karanta kila baka jin bane ba kila yanzu in na maimaita za ka ji. yawwa daga farko farkon karatunmu yace walamma lamma Allahu azza wa jalla ma sayuqalu fi hadhihi da'ifati ala hasabi ma sabaqa bihi ilmu al-qadim subhanahu wa ta'ala bi nafsihi faqada ala qaumin a'rada anhum bishiqa'i a'rada anhum bishaqa'i me kenan Malam ka fassara ni ba iya larabci ne ba ni da ina zuwa da makaranta ina ji yayin da Allah madaukakin sarki ya san cewa daman za a yi cece ku ce game da waɗannan mutane yana nufin wali gwargwadon yadda ilimin Allah da ɗaɗɗe ya sani bada a subhanahu wa bi nafsihi sai Allah ya fara da kankin kansa faƙaba ala ƙaumin ya hukunta wa mutanen da a arada anhum suka bujire wa waliyai bishaƙa'i ya hukunta musu tsiya da rashin arziki kaga a arada anhum ba anhu ba mutanen da suka bijire musu ko suka kau da kai biransu sai Allah ya hukunta musu tsiya da taɓewa me tsiya da taɓewa ana nufin kafirci da shiga wuta To malam ta yaya zan gane ina ƙarinan da zamu gane waliyai ake nufi anan? Ƙarinan da zamu gane. A arada anhum da yace a arada anhum kada ala qaumin a mhm. arada anhum. Mhm. To. Hello? Na'am. To, shikenan malam, nagode sai an jima Allah ba mu alkhairi. Amin, amin, amin, da mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Ah, mun je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad. Na'am kwala sunan ka daga nake kira. Na'am na Idris Ilyasu Idris. Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka lafiya da imani da albarka. Muna godiya Allah. Ah, ina gaishe da babban malamin mu Sheikh Lawal Abubakar Trayon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam lafiya ya saka wa malam alheri bisa ga wannan jihudi ya tabbatar da daga dugan malam da mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am duk da baya cikin abin da na so in yi magana akai shi wannan dan uwa da yake da yake ganin cewa kamar babu inda aka yi ishara zuwa ga kafircin wanda ya yi inkari ga waliyi to bari dan baki tsarawa a gurguje idan yana da jawahir ma'ani mai bugun darul fikir a wato shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas fasali na shida sun ambaci cewa wa min qaba'ihil inkari alal auliya daga cikin abubuwa waɗanda suke munana wanda yake na inkari ga waliyai annal munkirina muktafuna asarar yahudi wal mushrikina wal munafiqina cewa kaga masu inkarin nan to suna bibiyar wato duga dugi ne na yahudawa da mushrikai da munafikai wala shakka anna Allah ta'ala babu shakka cewa lallai Allah mai girma da ɗaukaka yau aqibahum bi misli ma aqaba bihi al-yahudi wal mushrikin wal munafiqina zai musu ukuba da irin ukubar da Allah zai yi wa uh, yahudawa da mushrikai da munafikai ittisafihim bi sifatil mazkuraini saboda wato sufantuwar wa'annan masu inkarin da sukufin su wa'anda aka ambata ma'ana yahudawa da kuma Mushirikai da kuma munafukai to duk wanda Allah zai masa ukuba irin wanda yawa yahudu da mushrikai da munafukai kaga a ce maka wannan kafiri ne ma kan ba bukata hmm. eh, wannan shine amsa sa a gurguje hmm. so sai abin da na hauro domin in kara tabbatarwa hmm. mana Allah saka masa da alkhairi a cikin bayanansa malam ya mana ishara zuwa ga wani abu wanda yake mai matukar amfani inda malam yake cewa wato kamar yadda ya karanto a cikin littafi ana yin fana'i a cikin zatin Allah subhanahu wata'ala ma'ana mutum idan ya yi ibada zai wato ainihin kai wani mataki da shi da Allah subhanahu wata'ala za su zama abu ɗaya wanda wannan za mu fahimce shi a cikin wato firiya tafsir wanda yake da firiya tafsir na shehu ibrahim ya duba suwatul ankabut ya duba suwatul ankabut karkashin fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala wato a اتلو ما اوحي اليك من كتابي واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون to idan mutum ya duba ƙarƙashin wannan tafsiri shehu ya faɗi wata magana ni dai a nan abinda muke kallo shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya juzu'i na hudu kenan shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya sotul ankabut zai ga wata magana inda shehu yake cewa bayan ya kawo wato wasu matakai matakai da mutum zai ci gaba yana yi yana yi yana yi ma'ana zai yi zikiri kamar yadda zan karanto yanzu wa adna zikiri zikrul lisan mafi kankanta na daraja na zikiri shine zikiri da harshe fa idan samarra ala zikiri bil lisan idan mutum ya ci gaba da magana ya ci gaba da zikiri da wato ainihin harshen sa wa salla ila zikiri ma at tafakkur bil qalbi zai isa zuwa ga wato ainihin zikiri da tuntuntuni da zuciyarsa ma'ana zai bar zai bar adna maratibul zikiri wanda shine zikiri da harshe zai kai zuwa ga zikiri da wato ainihin tafakkuri da zuciyarsa wa idza stamarra ala zalika idan ya ci gaba akan haka wasala ila zikri ma al ghaibati amma siwahu zai kai wani mataki wanda zai rika yin zikiri tare da wato koyuwa daga barin wanda ba shi ba wa idza stamarra ala zalika bayan ya wuce wannan shi ma in ya ci gaba to wasala ila halatin zai kai zuwa ga wani hali wanda wannan halin ya kunu zikiru zikirin zai kasance wa zakiru da shi mai zikirin wal mazkuru da wanda ake ambata wanda shine Allah subhanahu wataala wahidan za su zama abu daya zan maimaita wannan gaba saboda muhimmancin ta yace wa idza istamara ala zalika wasala ila halatin yakunu zikru wal zakiru wal mazkuru wahidan zai kai wani mataki wanda yake da zikirin da mai zikirin da wanda ake ambata Allah subhanahu wataala za su zama abu daya wannan shine abin da malam yake nufi da cewa wancan fana'i nasu wanda yake na zati wanda mutum zai wato ainihin haɗe da Allah subhanahu wata'ala shi yan wannan sako ya sake maimaituwa a jawahir rasa'il na Shehu Ibrahim Inyas juz'in sa na biyu shafin sa na sittin, na farko na farko eh, da eh, malam Idris network ya dauke na farko eh bayanin ka na farko duk kusan bai fito na ka samu bayanin ka na farko wajen wajen ayar an ka juzu'i na hudu ni dai anan nawa eh fi riyadu tafsir juz'insa na hudu ni anan nawa shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya cikin soto an kabot ƙarƙashin hmm. fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato a utlu ma wahiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una ƙarƙashin wannan shine shehu ya ambaci wannan magana ni dai anan nawa shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya to ban sani ba hmm. malam ah, na san nashi ba zai wuce ɗari uku da tamanin ba ko ɗari uku da tamanin da biyu ba zai wuce tsakankanin na wannan ba ni nawa ɗari uku da tamanin da ɗaya ne wanda ba hmm. ana ɗan wuce maganan zai shiga cikin faɗin Allah wala tujadilu ahlul kitabi illa hmm. billati hi ahsan zai fassara so abin da na ambata ne a gurguje tunda an ce network ya yi rawa ba a ji ba shehu ya kawo wasu mara atib na zikiri inda yake cewa wa anna maratibu zikru zikrul lisan mafi kankanta wato na martaba ta zikiri shine zikiri da harshe fa in istamarra ala zikru bil lisani idan mutum ya ci gaba da zikiri da harshen sa wasal ila zikru ma tafakkur bil qalbi zai hmm. zai wato ainihin kai wani mataki na wato zikiri tare da tintintiki da zuciyarsa wa idan istamarra hmm. ala zalika idan ya ci gaba a haka to wasal ila zikri ma ala ghibati amma siwahu zai kai wani mataki zuwa ga zikiri da koyuwa ga barin waninsa wa idza istamarra ala zalika idan ya ci gaba akan haka nan ne muhalli shahid wasala ila mm. halatin yakunu dhikru wa zakiru wal mazkuru wahidan zai kai wani mm. hali wanda yake zikirin da shi mai yin zikirin da abinda ake ambata wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala zama abu daya ba mm. sani ba nan gabar yanzu an ji wannan malam To, na'am, aka da kalla ban sani ba ko malam ya duba nashi ya gani juzu'i na hudu, ni dai anan na safiyan mm. ɗari ko tamanin da ɗaya. Mm. Insha Allah. So wannan shine abin da malam yake nufi da wato ainihin ah, fana'i da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda na mm. ta sako irin wannan ya sake maimaituwa a cikin jawahir rasail juzu'insa na biyu shafinsa na sittin inda shehu Ibrahim yake bayani akan wato karkasuwan kalmatu tauhid kamar yadda ya kasata cewa tana da kishirun tana da lubbun tana da lubbun lubbu mm. haka ya ambata ya ce idan mutum ya kai wani mataki wanda zai rika cewa la ilaha illa ana kamar yadda shehu ibrahim ya ce wal insanu gharibun alayhi an yasma akahu yaqulu la ilaha illa ana mm. mutum abun mamaki ne gare shi saman abu ne ya ji dan uwansa na cewa la ilaha illa ana sai ya ce to ya zunnu hadal insanu yadda al-uluhiyyata li nafsi zai zaton cewa wannan mai cewa la ilaha illa anan yana wato nasabta allantaka ne zuwa ga kansa sai shehu ibrahim ya ce inna ma nataqa a haqqu ala lisanihi faqat bari dai ubangiji subhanahu wata'ala shine ya furci da wannan harshen mutumin da ka jira cewa la'ila illa ana ba shi yake faɗa ba ubangiji ne ya furci ta hanyar bakin sa sai ce wa huwa yasma'u nutuqa kama tasma'u minhu shi ma mai furtawan ji kawai yake yana furtawa kamar kai ma mai ji daga gare shi kake ji yana furtawa shi ma ji kawai yake yana furtawa ce wa laysa huwa al-mutakallim ba shi bane mai magana to wannan shine a gaba ta farko maganar fana'i kenan da malam ya ambata sai magana ta biyu malam ya mana ishara zuwa ga wato ainihin boye sirri wanda har suka nasabta wata magana zuwa ga al'imamu junaidi wanda malam ya karanto mana waye al'imamu junaidi kuma menene aka hakaito da gare shi na abubuwa na tauhidi ba lallai wayannan maganganun a ce daga wajen wajensu suka fito ba idan muka duba jawahirul ah, rasail ah, na shehu ibrahim ta na farko shafinsa na arba'in da uku shehu ah, ibrahim inyasu ya faɗi wata kalma yake cewa wa iyyakum wa ifsha'us sirri li ghairi ahlihi a hirɗinku ku ‘yan ɗarika a hirɗinku da bayyana sirri ga waɗanda ba ahadinsa ba fal wajibu abin da yake wajibi dole katmul asrari ɓoye sirrika wa idharu shari'atun nabiyil muktar da kuma da bayyana shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake zababbe sai ya kawo wata baiti yake cewa la yaktubu sirra illa kullu bi thiqatin fasirru inda khiyarin nasu maktubu babu wanda yake koya sirri sai wanda yake ma'aboci na sika wana wanda yake yardajje amintacce fasirru kaga shi sirri inda khiyarin nasi a wajen zababbun mutane maktumun abu ne wanda yake abun boyewa to kaga anan wurin ya tabbatar kenan tabbas yan dariƙa suna da abubuwa wanda yake na sirri da suke boyewa wanda ba sa so kowa ya riski wannan abin sai su su kaɗai saboda haka a tabbas abin da malam ya karanto mana a cikin jawahirin ma'ani haka yake yan ɗariƙa suna da sirri kamar yadda shehu ibrahim gashi nan ya tabbatar mana cewa ya umarce su ma da ɓoye wannan sirrin da kuma bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake zaɓaɓɓe daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga aka ce akwai wani sirrin da za a ɓoye shi a kuma bayyana shari'ar manzon Allah to kaga wannan abin tabbas shi ba a shari'ar manzon Allah bane wani wani abu ne daban wanda mun sha musu tambaya cewa da Allah su gaya mana me wannan sirrin da aka ce a ɓoye me wannan sirrin da aka ce a ɓoye kada a bayyana amma kuma a bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu na sabobi da dama zaka ji suna abbara masa cewa wai ai sirrin rububiyya ne wai sirri ne wanda yake tauhidi na ɓantattu wanda yake ba za a ambata ma kowa da kowa ba Mm. to idan da har da gaske din ne to kaga da manzo Allah sallallahu ya karantar da shi kuma da an bayyana haka zalika muka duba jawahirin rasail din dai ba juzu'insa na farko shafi na goma sha tara irin wannan sakon ya sake maimaituwa shehu ibrahim yake yin wasiya yake cewa ausa kullu man shamma ra'ihatat tauhid al khas bi idamati samti ina yin wasiya ga duk wanda ya shaki kamshin tauhidi wanda yake na keɓantattu ina masa wasiya bi idamati somti da wato ainihin kowane lokaci ya dawwama a shiru eh, wali itizali min majalis da kuma wato guje daga wato zama a cikin majalisai na mutane amawa majalisul الجماعة العوام التي لم تستمع لطاعة الله لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار أمامهم yana yana yin wasiya ga duk wanda ya shaki kamshi na tauhidi na keɓantacce to ya yi shiru da bakinsa ya guji wato mutane waɗanda suke amawa wanda ba su taru domin biyayya ga Allah ba ballantana kuma ya yi magana na tauhidi da kuma asirare a gabansu sai ce wa alamu ku sani an na kashful asrar rububiyya ta cewa ɓoye wannan asrar na rububiyya bainal na a gaban mahajubai waɗanda aka katange ashaddu inda Allah min haram wai ya fi tsanani a wajen Allah fiye da aikata haram kenan gwara kai sata gwara ka shagiya gwara kai duk wani nau'i na haram akan wai ka bayyana wannan sirrin da suke cewa wai asrarin rububiya ne wai tauhidi ne tsantsa to gwara ka aikata haram akan ka bayyana wannan sai kawo wata aya wacce babu wani malamin tafsiri na duniya da ya taɓa fassara ayar akan wannan gabar wai sai ce wai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera aya ta ina ga 21 cikin a azab wai sai kawo wannan ayar a matsayin aya da take dilala zuwa ga abin da ya faɗa na cewa gwara aikata haramun akan a bayyana sirri wanda suka kira shi da sirrin so da haka wannan shine abin da malam yake so mu gane a addinin musulunci babu wani abu wanda yake wai za a ɓoye sukan yi istidlali da wai hadisin Abu Hurairah da yake cewa da zai yi kaza da zai yi kaza da an wato ainihin abin nan ɗinsa wanda maluma sun karantar da mu cewa wannan malamai sun saka shi ne a wato hadisi na wanda yake na fitan ne fitina ce ake kaurace mata shi yasa aka yi wannan abin ba wai wani tauhidi bane domin ka ce tauhidi shine fa abin da addini ya wato ainihin tsayu da shi yanzu abin da addinin ya tsayu da shi shine ba za a gaya maka ba domin ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi domin fa daga cikin abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai kalla ya karbi ibadan ka to dole fa akwai tauhidi sai kai wannan abin dan Allah sai kuma kai mutaba'a da sunnan manzo Allah sallallahu domin babu tauhidi komai ma tashi zai shi yasa wasu malamai suke abbara masa da cewa wato aslu ne aslu ne shi aqida tauhidi to a ce wannan abin da addinin ka zai tsayu da shi a ce ba za a gaya maka ba wai sai ka sai an ɓoye a cikin ɗaki sai an kulle ki wanda malam zai zo ya karanta mana a jawahirul ma'ani suka ce wai in za a karanta tauhidi na tsantsa sai an an kulle ɗaki kin ma sai an sa mm. ƙarƙashin cinya saboda a karanta eh. wannan wannan bai daidai da addini ba Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri hmm. wannan shine dan abin da zan ambata yau Allah ya saka wa malam da alkhairi da wa malam lafiya da tawfiki akan abin da Allah yake so kuma zo da shi assalamu alaikum wa alaikum salam kama kafi min biyu abun sati baka da lokaci kuma <laughs> jazakumullahu khair mun gode uh, mun je uh, na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Yawa sunan ka daga nake kiran mu. Sunana Za'iru Ibrahim daga ƙasar Cote d'Ivoire. To mara Tairo Ibrahim muna jin ka. Wani bangare? Ina Izala Izala. To muna jin ka. Malam Muhammad yana gaishe ka. Ina godiya Allah ya saka maka. Ina gaisuwa ga babban malamin mu Sheikh Malam Trayo. Malam na jin ka insha Allah. Ina sauraron shi kullu yau mai da tun yau fiye da shekara biyu na sauraron shirin na kullum kullum dukkan malaman da ke hawa muna sauraron su muna bibiyar su. Allah ya saka da alkhairi. Malam Muhammad Allah ya saka ma da alkhairi. Amin tare da kai tare da kai tare da kai. Allah biya farmaki cikin alkhairi. Amin tare da kai. Kuma malamin mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara basira. Amin amin amin. Ba ne kawai don ba saurari karatu muna nan muna aiki ba saurari karatu ba na hau yanzu ni ce bari in gaira malam Allah ya sa kuma na samu alhamdulillah to malam na jin kai insha Allah muna godiya Allah ya sa malam kwarai kuma muna addu'a ga malaman mu Allah ya kansu su shaka shafar amin amin amin assalamu alaikum wa wa barakatuh a tashi lafiya Wa wa barakatuh muna godiya bari mu doki wani kwala na gaba kuma assalamu alaikum wa alaikum salam na'am kwala sunanka daga nake ke kiran mu Nuruddin na magana daga kasar Saudiya. Malam Nuruddin daga Saudiya, Allah ya kiyaye ka muna jin kawo. Ina gaira bangare. Izala sunna. To muna jin ka Izala sunna muna jin ka. Ina gaira babban malamin mu Lawal Trayom, Allah ya kare shi. Allah ya kiyaye shi kuma muna yana kokari da ayyukan da yake yi Allah ya bada lada Allah ya kiyaye shi kuma amin amin amin amin Allah ya eh, kiyaye kai kuma suna fama sosai saboda ana ganewa gaskiya masha Allah ana ganewa saboda duka dai in gaskiya ya zo yana haɗiye karya ne kuma muna gani kuma gashi ga karatu ana yi alhamdulillah ba mu da abin cewa sai godiya na yawa Allah ya saka. Allah Allah ya Na muna godiya don Allah ya saka maka da alkhairi biya ka da aljanna bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Yana kokari da Allah ya kiyaye. Kuma suna fa gaskiya. Masha alaikum. Wa alaikum assalam wa sunan ka daga nake kiran mu. Ah, alhamdulillah. Don wa ka kashe Malam Muhammad barka da ka kashe na'urar daga wurin don suna na Sadi daga Shagamu jihar Ogun ne na kashe na kashe To sunan ka Sadi daga Shag Sadi daga Shagamu To daga Shagamu to muna jin ka Baka da network sosai amma don wa baka da network sosai bari mu salamu alaikum to na'am mai magana sunana kakisu ramadan a mala kakisu mun sauke mun sauke mun sauka da kai yau ba mu da mintoti da yawa a yi haƙuri a yi haƙuri ai ba zan ai <laughs> malam Ah, akwai Malam Idris Ilyas Idris. Na'am, ya sauka Wasu abubuwa da dama da zan faɗa Malam Idris Ilyas Idris ya faɗi su. To shi kenan. Sai dai kawai wasu ɗan abubuwa da nake so na ɗan ƙara a kan abin nan. Don babban abin ma da na ji daɗi Idris Ilyas Idris ya ba wa wancan mutumin da ya shigo yana tunanin wai ina ne inda aka faɗa aka ce wai in ka ƙi sufaye za ka shiga wuta. ko kuma za ka yi mummunan ƙarshe ai wannan shehu tijjani da kansa ya fito ya faɗa ya ce man abu gabana duk wanda ya ƙi mu ya mutu a kan ƙinmu ya ce zai mutu kafiri Iko Allah. Man abu gabana walam ya duk wanda ya ƙi ni ya ce kuma bai tuba ba to zai mutu kafiri. A ina shehu ya faɗi haka? a haba wannan ai ga malam Idris Ilyasu Idris ya faɗi wannan magana wannan maganganun a cikin littattafan su burjik ne wurare sun fi goma burjik ne a ciki to shi ai kin Shehu Tijjani ai kafirci ne iko Allah a kin Shehu Tijjani ai kai tsaye Shehu Tijjani ya faɗa wannan kaga abinda ma nan ya faɗa na na na na, na ma'ani kaga istinbadi ne magana haka ta nuna to sai an shiga jawahirul ma'ani za a na hukuncin wanda ya ki yake wali eh hukuncin wanda wanda yake wali ai dalilin kiyayyar za a ce dalilin me yasa ya kishi na farko dai wali ba ma'asumi ne, idan wali ya zalunce ka ai dole ka kishi gaskiya ka kishi dan wannan zaluncin da ya maka ai kaga ka da laifi ko kuka je neman aure kai da waliyi misali in ma waliyan suna da wani tambari da ake gane su ne sai kuka je neman aure sai ya kayar da kai shi ya samu kai baka samu ba ai eh. dole zaka ji haushin sa to duk wannan abubuwan dan an waliyi dan su ai ba wani abu bane ko ku tattaunawa ta addini ka fi shi gaskiya ka kawo hujja shi bai da ita ya kasa kawowa a nan ma dan ya ji haushi sai a ce ka shi. ko kuma ya kawo wani son zuciyarsa wanda ya saba wa annabi sai ka ki binsa akan wannan kai masa inkari nan ma sai a ce ka kishi to in ma ka kishi duk waɗannan dan su sa ba laifi bane a wannan babin domin da annabi ya ce marra aminkum munkaran fa yughayyiru biyadihi ai da kowa yake magana da waliyan ma yake magana dan sahabbai yake gayawa kuma su ne sadatul auliyai gaskiya ne gaskiya ne kuma malalawan a cikin waliyan nan fa akwai wanda yana maulidi yana caku da maza da mata. To ka gan kai masa inkari wani ai ba laifi bane. Ya kawo shi a cikin kashiful ilbas ɗinsa. Ya ce kuma duk wannan inkarin ba shine abin da ba sa so a yi musu. Yana cakuɗa maza da mata. Kaga cakuɗa maza da mata ai haramun ne. To sai ya yi yana yi. Ya nema masa inkari kawai sai aka kwace imaninsa. Fasuli ba imanu. E, aka yi masa sani. da aka zo aka yi rashin waliyin daga baya ce, to me kake inkari a cikin abin nan yace ai ai ai ana cakuɗa maza da mata kuma cakuɗa maza da mata haramun ne ce, wannan baya abuwa a dawafi da ake yi ce, daga yanzu kada ka ƙara imaninsa gaba ɗaya aka kwace ilimin nasa aka kwace gaba ɗaya saboda haka ai su wato ko da ka ga waliyi kuɗi bi in dai ka ga muridi yana aikata saƙo iri-iri yana saɓa wa Allah, to kada kai masa inkari. Sabida ka masa inkari za a mai da kai hukuncin Yahudi da Nasara, ba a yi inkari. Wannan shi ne Allah ya samu dace. Amin, amin. To, wannan abin da nake so na bayani a nan shi bayanin Junaidu da Malam ya ɗauko tabbas akwai maluma da dama waɗanda suka yi inkarin waɗannan maganganun da ake jingina wa Junaid hmm. Sayyidu tsa'ifa. Hmm. Akwai maganganu da yawa waɗanda su waɗannan sufayen na baya-baya hmm. suke ƙoƙarin su shigo da Junaidu cikin su. Ahalus sunna sun yadda da Junaidu sabida Junaidu yana faɗa yake cewa manhajuna manhajinmu na tafiyar sufanci muƙayyadun bil wa sunna wato ya taƙaita ne yana ya taƙaita ga bin alƙur'ani da sunna yace duk wanda bai bi alƙur'ani bai bi sunna ba to ba zai biyo hanyar mu ba wannan babban magana ce ta Junaidu wanda kowa ya san da ita to amma abin da zai baka mamaki fi ibn arabi al al-hati ibn arabi din nan shi kuma kafirta su junaidu ma fa yake yi hmm. ta junaidu yake yi yana cewa su junaidu ba ma san tauhidi ba to amma abin da zai baka mamaki waɗannan sufayen na yanzu sai su dinga zuwa suna cakuɗa wa mutane su junaidu don su yaudari mutane to idan ka koma zaka ga idan yau wannan littafin al ne na shekul Islam Ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala abin da ya kamo a cikin al idan ka buɗe shafin da ɗaya, ya yace wa ammal Junaid yace amma Junaid fa maqsuduhu at-tauhid alladhi yushiru ilayhi al-mashayikh yace wa huwa at-tauhid fil qasd wal irada yace shine at-tauhid fil qasd wal irada yace wa ma yadkhulu fi zalika min al-ikhlas wa tawakkul wal mahabba yace wa huwa an an an yufrada an yufrada al-haqq subhanahu wa ta'ala wa huwa al-qadim bi hadha kullihi yace ana bambance Allah da abin halitta yace fala yushriku fi zalika fi zalika al-muhdath yace wa tamay wa tamay wa tamyizur rabb min al-marbub ka bambance Allah subhanahu wa ta'ala da ababen halitta fil itikadika wa ibadatika wajen itikadin ka da ya ce wa haza haƙƙun sahihun Ya ce wannan shi ne magana mafi inganci wa huwa dakhilun ce wannan yana shiga cikin a fitauhidin lazi alladhi ba'atha bihi rusulahu ya shiga cikin tauhidin da Allah ya aiko manzanni da shi wa anzala bihi kutubahu yace wa mimma yadkhulu fi kalamil junayd yace yana daga cikin maganganun junayd tamyizul qadimi anil anil muhdath yace tamyiz tamyizul qadimi anil muhdathi sai yace wa isbatu mubayanatu lahu bihaythu ya'lamuhu wa Ya anna al khaliqa yace lalle Allah subhanahu wata'ala mubayinul lil khaliq yana da bambanci da halitta sai ce khilafan wannan saɓani ne liman da fihi ittihad wayanda suka shiga cikin al-ittihadiyya min al-mutasawwifa wa ghairihim sai ce wali hadha wannan aqida ta Junaid saboda haka ne ankara ha'ula'i alal Junaid waɗannan suka yi wa Junaid inkari faɗinsa da yake cewa a bambance Allah da abin halitta ba yanda za a haɗa su Ya ce wanda ya fari wanda ya ke masa inkari kama ankara alaihi ibn arabi at-ta'i hmm. ibn arabi at-ta'i kabirul ittihadiyya shine babba wajen masu yan kowa Allah ne to kaga a nan wajen idan ka koma ciki zaka ga yanda ibn taymiya ya dinga kawo maganganun da shi junaidu hmm. wato junaidu yake kawowa shi kuma ibn arabi yanayi masa raddi idan ka hmm. koma cikin fususul hikam za ka ga inda ibn arabi yake wa junaidi raddi akan cewa ba su ma san me tauhidi ba ba su ma gane addini ba ba su ma gane kaza ba Har ta kai yana kafurta su to amma abin da zai baka mamaki ibn arabi fa waɗannan sufayan yan tijjaniya suna ruko ne da aƙidar ibn arabi afali amma sai su zo su cakuɗa maka su ce wai ga junaidi ya ce kaza ya ce kaza ai mm. duk inda kai riko da ibina arabi to wallahi kayi baran-baran da junaidu mm. saboda ibina arabi si bai yadda da junaidu ba bayan da za a yi ka yadda da fir'auna kuma ka ce ka yadda da annabi musa ai ba aƙida ɗaya ba ce mm. annabi musa ya zo da cewa allah subhanahu wa ta'ala shi za a bautatawa shi kuma fir'auna fa cewa yake shi allah ne to in ka samu a littafin mutum ya cakuɗa maka ya ce ya yarda da fir'auna kuma ya yarda da annabi musa kai ka san wannan makaryaci ne wallahi makaryaci ne to shi yasa wato wannan karatun da malam yake yi wallahi zai fitar da fa'idoji masu tarin yawa sabida mhm. fa'ida ta farko da za mu fahimta shine karyar waɗannan sufayen makaryata ne na inna naha shi sa mhm. imamu suyudi wallahi ya yi gaskiya da ya faɗa cikin alfiyar sai ce mafi sharrin waɗanda suka yi wa annabi karya shine sufaye to hmm. irin waɗannan sufayen da su da su wannan imamu hmm. wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u hmm. shine saboda haka duk wannan wannan abin da suka kawo gaskiya karya ne suke wa Junaidu kamar yadda malam zai zo bayani a yana cewa wai Junaidu yana kin magana akan tauhidi yana jin kaza duk sun ka kawo waɗannan abubuwan za ka samu abin da suke kawowa babu sanadi hmm. babu sanadi kuma ba sa faɗan cewa a littafi kaza saboda shi hmm. irin waɗannan mutanen idan suka shirga maka karya, to ai hmm. dama karya babu ita a littafi Ka ga yanzu a bayani na ilimi idan ka kawo magana ta malami to sai kai ishara ka ce littafi kaza malam wane ne ya haka tuta. to idan ka bi tiryan tiryan magana sai ka ga magana ta tike inda za ka samo ainihin gaskiyar magana to amma galibi su abin da suke cewa idan suka ajiye magana fa wallahi kawai ajiye ta suke ba sa cewa a littafi kaza shi yasa ai suka yi wa kansu wani wato me ake cewa ne wato suka yi wa kansu wani gandagarkarki hmm. suka ce wai su suna karɓa ne daga wajen Allah ba ba tare da hijabi ba wai duk wanda iliminsa ya zamto yana ɗauka ne daga wajen littafi da wajen wani malami malami kaza to wai ba zai rabu da, da sad ba to kaga wannan abun dabara suka yi wa mutane saboda sun san cewa za su dinga kawo abubuwa waɗanda babu aya babu hadisi kawai molanka yanzu dan Allah ‘yan uwa ku duba kawai shehu Ibrahim a cikin tafsirinsa wai ya faɗa ya ce baban annabi isa shine manzan Allah na hakika to idan ka duba tafsirin wai ka, nemo ina ya samo wannan maganar wallahi ba za ka samu ba kawai shiru ya ya faɗi ta iko Allah na'am malaka wallahi wai ba ya saba wa alqur'ani wai ka ga sufi wai da sunan wai sufi ya saba wa alqur'ani kuma wai in ka karyata shi kuma ka ce ba haka ba ne? to yanzu dan Allah za mu bi alqur'ani ne ko za mu bi waɗannan sufayen ta ina Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun sannan kuma wani kawai ya zo ya buɗe tafsiri ya ce wai babansa na hakika shine shine shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗi bakan magana ya ce wai al'adanmu dama ana yin aure ne kafin a samu ɗa to amma nan wajen ya saba wa al'ada sai aka samu ɗa kafin aure Don auren za a yi shi ne a gidan za a yi auren ne a gidan aljanna manzo Allah zai auri na Maryamu a gidan aljanna to kuma tun anan kuma tun anan duniya kuma sun samu ɗa kaga wannan maganar cin mutunci ne ga na Maryamu cin mutunci ne ga Annabi Isa cin mutunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wai aka fada aka ce wai sai da aka sa mata mani ta ji daɗi da ta ji daɗi sannan ta ɗau cikin sannan ta haife saboda haka babanta shine manzon Allah a wata maganar fa shehu shi a wannan jawahirul ma'ani din za a zo nan gaba ko da yake a cikin aljami'u ne wannan shi shehu tijjani cewa yi annabi isa ba mutum bane tsantsa rabinsa mutum ne rabinsa rauhani a ah, malaka kisu ya isa ya isa ya wallahi haka a'a eh, ai eh. abin da sa ina so na kawo mutane abin da sa su waɗannan su bayan nasu dole a mu musu inkari kai da bari shi haka abin da sa dole <laughs> ya ka ji mana abin da sa dole mu musu inkari babu yanda za a yi mutum ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ya karyata Allah ya karyata manzan Allah wai kuma ya zauna a mazaunin wali a ah, wannan sai dai waliyin shi wallahi waliyan shaidan ne waɗannan saboda ƙaryata manzan Allah suke yi suna ƙaryata Allah ƙarara yanzu dan Allah duk a cikin Alƙur'ani ana gaya mana annabi Isa mutum ne annabi Isa mutum ne amma wallahi gashi abin da Shehu Tijjani ya faɗa Ya ce wa amma sayyiduna Isa alaihi salam wai amma sayyiduna Isa alaihi salam kaunuhu nabiyan kasancewarsa annabi ƙablal arba'ina da ya zama annabi kafin ya kai shekara arba'in ya ce fal jawabu amsar da za mu gaya muku abin da ya sa ya zama annabi kafin shekara arba'in ya ce lam yakun bashariyan mahadan bai hmm. zama mutum tsantsa ba wa inna ma kana nisfaini wai kaso biyu yake ya rabu ya kasu kaso biyu nisfuhu bashariyun rabinsa mutum wa nisfuhu ruhaniyun rabinsa kuma ruhani ne yace izna sha'a min nafhatir ruhil amin wai sabida an same shi ne daga busa daga mala'ika jibril yayi fi farji ummihi a farjin mahaifiyarsa sabida haka sai ya samu rauni sai rauni ya same shi yana da ƙarfi na ɓangaren rauhani yana da ƙarfi na ɓangaren mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi haka ya faɗa to yanzu wannan abun an ce ga wani babban wali shehu tijjani ya faɗi wannan to yanzu dan nayi wa shehu tijjani inkari yan uwa wannan maganar sai a ce shikenan na kafirta sai a ce shikenan ni dan wuta ne wataƙila dan wasa ai in ban masa in ban masa inkari ba wallahi malam in ban masa inkari ba shine ma zan shiga zan shiga wuta in dai na yadda da wannan maganar da ya faɗa to wallahi na yi ridda saboda wannan maganar ta saba wa ta saba wa sunna ta saba wa qur'ani Allah fa da yace inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaka min turabin sun qala lahu kun fayakun sai ce me alhaqqu min rabbika yace wannan gaskiya ce daga wajen ubangijinka yace fala takunanna fala kun minal mumtarin kada ka zamto daga cikin masu shakka to yanzu ta ya zan yi shakkar abin da Allah ya faɗa na koma wajen wannan mutum ya ce wai wai ba mutum bane tsantsa rabin sa mutum rabin sa ruhani ruhani haba malam sannan kuma shi kuma wannan ya ce wai babansa kaza ne kowanne abin da ya ga dama yake faɗa yanzu shi shehu tijjani da ya faɗi wannan bai faɗi inda ya samu ba kawai ya faɗa da molanka yanzu shi shehu ibrahim shi ma da ya faɗi wancan bai faɗi inda ya samu ba kawai ya faɗa kuma a cikin tafsirin Qur'ani ba wallahi wajibi ne mai inkari wajibi ne mai inkari a gaya wa mutane gaskiyar abin da yake akwai Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na malam kakisu na sati biyu ka yi maganan nan insha Allah assalamu alaikum wa alaikum wa malam Muhammad namu na'am sunan ka daga nake kira sunana Sadi Abu Jafar daga Shagamu jihar Ogun Najeriya duniya Allah duniya na sauraron ka Allah ya kiyaye ka na farko ina maka fatan alkhairi godiya nake Allah ya maka ina maka addu'a Allah ta'ala ya sa wannan aiki ya kasance shine sanadiyar shigan ka gidan aljanna amin amin tare da kai sannan ina babban malami na Sheikh Malam Lawan Trayon barka da wannan lokaci barka da kokari barka da jihadi barakallahu fik abu na farko malam Muhammadu ka ba malam malam lawan albashir ba da jimawa ba ni sadi abu jabir zan gaito zuwa garin shagamu insha Allah ta'ala eh amma zan biyo ko ban biyo ta da zan biyo ta gurin awaisu nasu insha Allah yawa wannan kenan abu na gaba malam Muhammad Allah wannan malamin da ya sauka ɗazu samtin Ilyasu wane ne Ilyasu din nan? Eh Dr. Ilyasu Idris. da za ina buƙatar yawwa ina buƙatar dan Allah in samu lambar shi domin ina so mu tattauna da shi. Wannan kenan. Sannan malam kaki su shi ma ya ya tofa albarkacin bakinsa Allah ta'ala ya sa mai da alkhairi. Gaskiya kamar yadda muka faɗa al'amura fa suna kyau sosai gaskiya. kamar da na kira a wancan na ke cewa kusan ga mana muna ta mallakar littattafai gaskiya dan yanzu kusan ko a majalisai muka yi da ɗaliban da bai mallaki jawahir ma'ani ba da kududuriya to za mu kafa mai tara su ya nemo ana ya buɗe ya ji don wani zubin an sha bayani a ce sun ce kaza a dinga su dinga gani kamar ana ana sharri to kuma cikin taimakon Allah ga shi yanzu ana buɗewa ana karantowa kuma babu wanda ya isa ya inkari akan abin da aka faɗa sai dai mutum ya tawili to kaga wannan ba karamin jin da rabin nasara ba ne ga tafiyar sunna gaskiya domin shekara arba'in da ta wuce zuwa hamsin an ce sun ce kaza sun ce kaza ce musu ake cewa suke shara a kai musu yanzu kuma cikin taimakon Allah ga shi ga littafi ga shi kun sa a screen ka wannan wannan ci gaban mu ya taimaka gaskiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi ina kuwa fatan alkhairi Allah ta'ala nuna mana gaskiya gaskiya ce ah. ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ne ba mu ikon gudunta ko mun daɗinta Allah ta'ala ya tashe ku lafiya gaba ɗaya. Muna gode Malam Sadi. Malam Mahmudu Allah kar ka manta Malam lambar Ilyas da Ilyas dan ah. Allah Malam Mahmudu. Kai mini audio kai mini audio. Kai mini audio. To shi kenan. To shi kenan. Na gode Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba. Assalamu <coughs> alaikum. Wa alaikum salam. Malam Muhammad. Na'am kola sunanka daga na ke kiran. Sunana Abdullahi ina kiran ka daga nan Kaduna Najeriya. To malam na jin Kaduna na ka. To alhamdulillah malam Muhammadu ai na ji kana nema ka tare mana mai na ce ai dole sai ka yi aikin lauyan nan naka malam kaki shi kana yana ya koro abu kana tare shi. Eh, na ai aikin ka ne. ka zo neman fada to alai mamudu muna muku malam mamudu muna muku barka da aiki ubangiji Allah ya muku sakayya da gidan aljanna Allah ya saka wa malam shi ma da yake amma wannan hidima ubangiji Allah ya sa shi ne hanyar shiga aljanna baki ɗaya amin tare da kai amin Masha Allah. Wallahi Alai Muhammadu wannan hujjar ka hujjar ka hujjar ka ta kwace ka wala Muhammadu gidan hujja. Allah ya malam Muhammadu saboda wannan wato ina da yara akalla yanzu da muke kallon wannan abun nan kowa da bangaren yara mata da bangaren yara maza akalla akwai waya biyar duk a gidana saboda wannan shiri hatta ƴaƴana na gidan aure na aika musu da data da ranar wannan shiri malam saboda muhimmancin shi alhamdulillah to alhamdulillah wallahi sako kuma yana zuwa malam kuma Allah ya saka maka da alkhairi malam ne ma barka da zuwa barka ka dai To alhamdulillah wato malam ni tambaya ta a nan wurin ga waɗannan mutane lalle shi yasa ba za su bari shi yasa suka haukace wajen lokacin da aka fara wannan karatu saboda sun fuskanci akwai akwai tabargaza to asiri zai toni shi yasa malam suka yi ta wannan haushin to shi haushin su dai mu ya fi zama na ayyadi tun da ba a fasa ba yi ake to kaga alhamdulillah to yanzu shi malam shi wannan ah, wayannan zantuttuka da suke farkowa da shi suke fitowa ake fito mana da shi suna karyatawa suna karyatawa yau ga shi rana ta zo a cikin littattafan fasiri ake ake ake ake ake buɗe ba wai maganar cewar ai wani ne yake kallaba musu ba ko kuma duk a cikin littattafan su ne to malam wayannan mutane ubangiji Allah ya shirye mu baki ɗaya da mu da su Allah ya sa su gane masu ganewar Allah ya sa su gane wanda kuma suka hmm. sani su ganewa to kuma wannan su da Allah malam kai dai hmm. kun yi kuma kuna yi malam kuma a cigaba ubangiji Allah ya saka muku da alheri a tahi lafiya muna godiya Allah ya saka muku hmm. da alheri Allah ya biya ka eh, bari mu doki kwala kuma na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam malam muhammad na'am kwala sunan ka daga nake kiran sunana Alhaji Umar daga nan Naija. Allah ya kiyaye Alhaji Umar daga Naija. Muna jin ka cikin minti daya. Ta. Ah, Malam Lawal, an wuni lafiya? Lafiya, lau alhamdulillah. Masha Allah, muna sauraron karatu. Fa'il nan bayan haka muka yi mu na kasance dai ina neman mai gaskiya ne. Sa'il hmm. da gobe war haka za a zo kuma a yi fashin baki kan karatun da in kai kai. Ni abin da yake bani mamaki a nan shine, a can inda ake sake yanayin karatun naka. a yanda kai kake fito da abu kake ganin hujjoji ne a can ma akan fito akan gani kamar hujjojin ne to mu da muke neman gaskiya taimako ɗaya muke so ku yi mana shi ne, don a can shafin ma na buga kuma shi ya ba da hujjan cewa lokacin da ake bayarwa a nan ba zai ishe shi da zai ma mutane bayanin a yadda kai kake yi ba kuma alhamu suna nuna haka Shi ne ni nike roƙa in dai musulunci ake mu wannan abun a kullum a can ba da kalubale kusan da dadewa kusan yanzu ma ba ka magana kan wannan ƙalubale. wa alaikum salam to na farko ka ce Malam ba shi ya gama maganarsa ba shi ya gama to malam malam barka abin da yake damuna shine mu dai musulmai ne kuma na lura mu da muke ɗan ɗariku ba a faɗa da mu a kan saboda ba ma sallah ko ba ma azumi ko ba ma zuwa hajji ko wasu abubuwa ne kawai ake ta bayanin su wayanda yake kaman kowa ya kan faɗi ra'ayi ne kuma kaga addini da ra'ayi haka ba daɗi shine muke roƙon don Allah in kana ma Allah da girman Allah wannan abun don Allah ake yi a samu lokaci guda a buɗe shafi shi wancan wa'ancan ƙalubalen a warware muna su tunda shi yana faɗin ko da an warware wannan ƙalubalen ba zai tsayar da karatun ba ne don Allah muna neman wannan taimako saboda kaga kullum muna ta abu da shakku in ka zo ka yi karatu shi kuma yanzu ya warware kuma za ka ga can ɗin yana ba da hujja wanda mai hankali dai zai ɗauka cewa e, wannan karatun fa kamar shi malam lawal bai gane ba in muka zo kuma muna sauraron naka sai mu ji kuma a shi ma wancan yaya abin yake ne saboda aka don Allah muna neman wannan alfarma a nema ko da rana ɗaya ne ko shubuwa biyu uku hudu ne za mu ƙara fahimta sai mu rike ɓangaren da ya kamata mu rike mu yi addinin mu babu shakku ciki amma wannan da ake kai ya zama kamar siyasa kaga abin ya zama na bangare wannan ya fito yana magana kamar abin yana support kamar ba igiyar nan guda ɗaya na islama muka rike ba wannan ya fito ya ce yan ɗariku wannan ya ce yan izala ba su gane ba ka fito ku warware mana wannan abin don allah mu gane ka shiga kai ku fito eh, ka ce fana'i kaza kaza ga abin nan ka yi bayani don saboda kwanaki shi mai ɓarota ya ji ya samu malam anas wannan ɓangaren. an kankare muna wannan wannan shubuwa da ke damun mu kai muna wannan ƙoƙarin kawai mu samu mu ji daɗin ibadan mu nan to ai yanzu gashi kai ma ka zo ba mu san za ka zo ba kuma mun baka lokaci duk wanda ya ce in an zo ba ma ba da lokaci ai kaga ƙarya ya mana dan haka ah, yanzu kai ina bibiya ina bibiya yawwa To yanzu kai ka faɗi shubuhar da kake so a warware maka ɗin. Yanda nake bibiya. Yawwa malam. Faɗi taka shubuhar da kake so a warware ma. A maganan gaskiya shine ba wannan shubuhan ba zai warwaru kai kadai ba program ne za ku shirya sai kai ka faɗi shi ya warware da hujjojinsa kai da hujjojinka mu muna saurara sai mu ɗauki wanda za mu ɗauka abin da sa nake maganan nan shekarun baya wuraren 2007 ni izala nake practicing da nake practicing wannan izala ka ga shakku wannan wannan sai muka zo muka shigo ɗarikan kuma a ɗarikan ni ina achieving ko ban achieving ko ba ina achieving ina iya ma annabi salati kuma in ji daɗi in ji shauki in ji soyayyan annabin yana kama ni abin da ya rage min na rike a ɗarikan kan kenan nike yi ga wannan abin kuma da na rike ina yi an zo ana ta shaka subuwa a ce ƙarya ne a ce kafirci kuma duk wannan abubuwan ni ba koya mun su a zawuyan da ni nike zuwa ba ba mu wasan da su ba zawiyan da mu muke zuwa to kaga mun gudu mun bar izalan mun dawo kuma eh. to in tambaye ka mana na ji to wai shubuhar wa yake da ita ne kai kake da shubuhar ko wani ne ni karan kaina to ai da ka ka zo sai mu tattauna faɗi shubuhar ta ka mana a yadda kai kake fassara jawa'irin ma'anin saboda a karatunka na biyu wanda ka yi lokacin da ka fara sa wannan littafin ka ɗan ya rage in ƙara ajiye ɗarikan sai ga shi shi wancan shafin ya zo ya fito yana bayanin ba abin da kake faɗi ba haka bane ga abin da ake nufi kuma hankali yana abin ka daina ba da labari yanzu ka faɗi abin kai tsaye in ni ba gani ba kai tsaye sai in amsa maka in na sani ba za ka iya gamsar da ni ba ne malam sai kun zo na kun kun kun a to a to malam wannan ba lokaci yanzu ba a tattauna da kai ba ka ce ba za a iya gamsar da kai ba ai da ra'ayinka kawai ka zo wannan ba za mu iya baka innal ladina kafaru sawawun alaihim an tarkau Allah tumbira jawairin ma'anin da ra'ayinka kai kana fassara jawairin ma'anin ne da da ra'ayin naka wanda kuma yake kama mutane shubuwa ba ba kyau haka to malam uh, wani bangare wani bangare kaga malam ya ya fassara da ra'ayinsa wani bangare yawa sai ka gyara kawo wajen daya ina ga farko tun da farko ba ku fahimce ni ba yanzu ba malam yanzu ba ka gani maganan adalci kake so a yi a muka ce malumma su eh. zauna su su tattauna kan wani magana she yanzu aka tambaye ka eh. kai menene ya sa ka damuwa ko menene baka fahimta ba menene malam ya fassara da ka je can kuma aka fassara shi kuma A Muhammad malam Muhammad ah, hakuri da ji ni ba an baka dama ma ka kasa ba ka dama okay to she ka gwada oh malam ka fassara kaza misali fanayi kaza hakan gani da muka je can kuma mun je mun ji fanayi ashe ba yanda ka fassara ba hakan gani shi sa malam muna rokan ka zo kai muna bayani ko ka zauna a tattauna dangane da wannan ko dai ba haka ba to yanzu amma ke ka tuyi yanka <coughs> hukunci ka tuyi yanka hukunci malam ka ji maganan da ka yi ka ce malam na eh. fassara da ra'ayinsa ka doki side za mu bi maganan da ka faɗi ka ce malam to amun amun amun ka san ka yi hankurin ka san malam muhammad ka kasa hankuri malam ka kasa hankuri ka kasa mhm. hankuri ka ce malam na fassara da ra'ayinsa ka tun doki side kenan ka take side na biyu ka ce kuma in ya zo eh, shi mai karatu can in ya zo ba za a basa dama ba alama na nunawa ya ka yanka ni kuma hukunci kagan katun take side A akwai da farko awwal marran da za su shigo nan wallahi sun fi awa daya ba mutum daya ba shi yanzu ya fi minti goma shi yanzu din shi kansa yauwa ga kanan kuma yanzu akan ga ba karatu ma muke yi bo tattaunawa kawai ma mun fi eh eh, malam muhammad da da malam lawal ku yi mun haƙuri saboda a wani lokaci yanayin abin da ke damuna a zuciya tsakanin ku malamai biyu din ka gani ni ina sauraron malam lawal tun ran da ya sa littafin nan haka zalika sai na zo na ga sanarwa a can shi ma yana sawa To abin da nake so ku mun haƙuri a nan kan wasu kalamai biyu da na yi na kuke gani kam. Sai yadda zan yi expressin kaina irin da Hausa ba ne. Tunda ni Hausan ba yare na ba ne, na dai ji shi ne haka. Watan abin da nake nufi malam. ka ni da kai dayan murka Hausan ba yare. Eh malam Muhammad. Fahimce ka har na kama kuskuren ka da taking side ka domin na farko ka ce malam yana fassara da ra'ayinsa ka take side na biyu kuma ka ce in dai malamin ya zo nan ba za a bashi lokaci mai sau yadda zai ishe shi ba ka kuma yi muna hukunci ka gan mun kama ka ina da hujjoji ne na faɗar baka ina da eh, hujjoji haka gwada hujjanka gwada hujjanka yawa wani lokaci idan misali yan ɗariku suka bugu kana ji na ko nikan ga yadda ake treating nasu ba zai yadda wannan lokacin Abbasu su yi espressin kamar. Je direct, wake ni Muhammad ko dai yaya ko je direct domin mu samu gane magana. A ba a kai hosta ne, kai hosta ne. Dole kai hosta ba za ka so a dinga zafafa kalamu akan shi malam ba, amma shi malam in yana fassara jawarin ma'anin zai iya zafafa kalamunsa yadda yake so. shi yanzu muke ka sauka daga kan topic ka ce idan mutum ya shigo ba a bashi dama ka san lokacin da malam Ali kaza wa kaza ya shigo awan mu bi da wani abu da shi mun fi sosai kuwa na da na shigo na shigo har ya so ya bata min rai amma daga baya sai na gane a yanda aka yi treating nashi haka shi ma ya treating program din har ya sauka saboda ya tambaye ka question ya fi so nawa sai ka ce baka sani ba baka sani ba kai kana so da sani ba sani ba laifi ne an tambaye ka baka san abu baka ce baka sani ba a a lokacin shi yana so ya titsiye ka kan wani magana ne sai ka dinga baka sani ba sai sa kai ma akan maganar da ka titsiye shi ba daga baya sai ka bai sani ba barin gaya maka ba wani dan izara da ya taba shigowa nan muka ba shi awa daya amma ku muna ba ku awa biyu ma amma duk da haka kuna cewa wai ba a ba ku dama wace dama kuke so mu ba ku kai ma gashi yanzu mun baka kwarai kuma na gode na gode to yanzu kawai ka gaya mana fassarar da aka yi kuskure ka gyara mana dan ni ka fassara da son zuciya kana ji na mal lawal dawaya sunanka kuma sunanka sunanka Gaya mana inda muka fassara kuskure sai ka gyara mana. Ka ce muna fassara da son zuciya yanzu hira ta ƙare a tafi straight zuwa point. Ya nemi a yafe masa wannan wai ba Hausa ba yarinsa ba ne. Shi yasa kuskuren kuskuren expression ne. Da zai zai zai bayani da eh. kuskure ya sa wai a yafe masa wannan. Shi yasa ya ce yana da shubha ya kawo shubha. And even up to now, Marlon don't want to listen and understand my point. My point is that here we are getting confused. We practice Izala before, especially I in particular. When we when we are practicing Izala, there are a lot of things that Tariqa people have been saying. We now say, okay, let's practice this since they are all talking about Islam. And we know what we achieve Why we are practicing Narika, in which we are seeing other things that bring a lot of confusions against. and this man have been requesting, come out, let's discuss this so that people will get out of this. Okay. People are not uh, if you look at the way people are doing now, those that they are following Isala people, the observing the way they are calling, Some people even pretend that they are Erika, they are shehus. they don't want to uh, accept the truth, this and that, this and that. And this this man now, Abbas Sadauki, will come tomorrow and be talking. If you can follow him, you know that yes, he's also saying truth. And there are some a lot of lapses that Man Lowell is doing. As, and if he didn't come out and face Man Abbas Sadauki, wallahi, wallahi, a lot of people are getting confused and more confused. Okay, okay, okay, my brother. My brother. So we are requesting my brother. Come out. My brother. Come out. My eh? brother. You um, Muhammad iya za ka iya Abbas to the my brother my brother my brother my brother my brother yes. yanzu who invite you malam bari ni bari yanzu ne ya sa na shigo ma domin na sauraron program ɗinku malam na malam Abibu zai shigo ba wanda zai hana shi shi ma zai shigo ba wanda zai hana shi kowa ya shigo kofa ya ta ya kare mu juna ba maganan gaskiya da Allah maganan gaskiya da Allah alhaji alhaji assalamu alaikum alhaji yassa alhaji wa alaikum salam um, me Muhammad I Muhammad Ibrahim Isha yes, FM promising you that you should talk to Malam or Shehu Alhaji or Malam yes. Abbas Daoki, Sadaoki. Talk to yes. him. Next yes. week, he's, he's going to be the first caller and the last caller. No callers. First caller and the last caller next week. So I am promising you, call him, talk to me behind the scene, and then I'll take your number. I'll take his number. I will call him. I will call him you shouldn't call. I will okay. call him, and then he will be the first and last. No caller. Is that okay? Now, what you are trying to say, I should invite Mala Abbas so that he come here. Nam. Yeah. And then I will give him, the, he will be the first and the last caller. Nobody is going to call. So let me get to him too. But what Mala Abbas <laughs> wants is Malam to sit. And it's a very it's a very sensitive thing. We are doing this thing for the so, sake so of God. So what I say, does it make hmm. sense or it doesn't make sense, my brother? Does it make sense or it doesn't make sense? It should be the first and the last caller. Or let me just say it should be the caller until we get to the point where we'll give the other callers chance to talk. So he is going to be on the now now I'm not a Malan. I've never read Joel Mahani before. So never we are not talking reading, about you. Uh, we are talking about the one you are presenting right now, brother. You are presenting a, a, a, okay, Abbas uh, uh Malan or Shewa Abbas Sadoki. You are presenting him yeah. right now. So I am giving you a message or, or, or promising you something. So you should you should you should understand what I'm saying. That he should come next week. Get his number. Give me the number. I will call him instead of him calling. With due respect, I will call him. And then he will be the first caller. He will stay on the phone and then we give another callers two chance after he has uh, talked to uh, Marlon or whatever the issues is. So let us do it like that, you see? Madam, uh, Madam before I get in, uh, in touch with Abbas Sadauki, can we form a day for that? Because Manan gave a lot of challenges. Thank you very much, brother. We can't force nobody. Thank you very much, brother. I've given you enough time, and I think you're not cooperating. You don't want us to understand. I try to make it easy for us, but you said we should give it a day or just let it slide. And then um, I appreciate your call. Inshallah, we'll talk another time, inshallah. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Uh, salamu alaikum kola. Salam. Na'am sunanka daga na ke kiran. Na'am kola kaman kana da matsalar ne. Muhammad Abdullahi ina kiran ku Sunana Muhammad Abdullahi. To Malam Muhammad Abdullahi muna jinka daga Finland muna jinka. Yawa to Allah ya saka ma Sheikh Malol da alkhairi na ji um, daɗi yau da na same ku wallahi na ma yi bacci sai da na tashi na kuna wannan program din kuma ni eh, me ina kaunar malarin sosai saboda ina dubbin karatu karatu shi ba su wuce ni a ah, to na zan ɗan yi tsokaci da Allah kaɗan game da shi wannan mutumin da ya sauka. To amma kar farko dai ya cewa kara kara kara yi zafi kan maganansa. da Allah ya haƙuri ba ba zan yi zafi ba abin da zan ce shine ya ce cewa shi Hausa tashi ba ta fita to abin da zan ce shine turancin nashi ma bai giya ba da ma yi magana da Hausa don Hausa ma ta fi iko Allah yawa yawa kai ma ka kai ma ka ji ai ya ce ba ta fita kuma ma turancin ma ba ta fitin ba da ma yi magana da Hausa Hausa tashi tafi To, magana ce biyu da zan yi ita ce shi ne, ya ce shi ya yi practicing izala, to ni ina da doubt, ina da kokonto akan wannan saboda ni a gidan ɗari ga aka haife ni, a nan tashi sama da shekara talatin kuma na batta. Kuma na yi, in na faɗa maka akwai malaman da yanzu haka manyan malamai ne na ɗariƙa mun yi karatun islamiyya da su. So, saboda haka, haka ni ina ina Allah ji kan Sheikh Jafar Hamud da Rahama domin ni karattukan shi da na Dr. Ahmad biyu ke lokacin akwai kanin babana da yake biyu ke yana karanta lo yana zuwa gidanmu a dinki yana sawa wallahi zuciyata ta fara karkata na ga cewa abin nan fa da ake koya mana muke zuwa makaranta ba daidai bane to Allah ya taimake ni early 90s da bar wannan tafiya kuma da yake cin maganar cewa maganar Jawahirul Mahani bai je ya karanta bane mu ma da muna ji mana ne mai yan izala cewa ba di sharri ake sharri ake daga baya muka zo muka karanta ba daidai bane gaskiya suke yi saboda haka ni ban yadda cewa ma shi ya wani practicing isala ba yawa ba a halu sunna bane kawai ya zo yi magana ne kawai mallam Allah ya saka maka da alkhairi ke ma mallam Allah ya saka muku da alkhairi da abin da kuke yi muna muna muna kiran mutane su buɗe zuciyarsu a shi gaskiya shi sadauki shi abbas sadauki din mai yi hane ya zo ya zo ya tambaya ba shi amsa A ai ma lawal tun da ya fara wannan program din kafin ma ya fara ya ce cewa su zo su buɗe littattafan su karanta ai ba ma alaga ba ta malam ba ma ya zo ya tambaya ba in ya fi karfin tambaya ya zo ya mana gyara to to saboda haka saboda haka gaskiya an gyara mana muke nema ma yawa to yawa mun ji dadin muna ji dadin abin da abin da kuke faɗa kuma wallahi wannan program din da kuke tun lokacin na gaya ma duk ni mahaifiyata har ta an shi ɗari kan ma tana yi na yi na yi na yi ta bari taki tun ina makaranta secondary school na yi na yi na yi ta bari har na gama ni kaza ni kaza ni kaza amma albarkacin karatuttukan malam lawal da take ji ai ma ta bari ga baki daya da haka Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya Allah ya saka a cikin wani aikin da kake kuma Allah ya kake gidan aljanna amin amin ya kai ma haka amin mun gode ina godiya da wa bari mu je kwala na gaba insha Allah Allah ya saka da alkhairi um assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad na'am kwala sunanka daga nake kira sunana Abdulkadir Hussein hujjanka hujjanka. Na ta kwace ka. Muna jin eh, A hujjanka ta kwace ka. A bar mai kayansa Isha FM hujja kawai ke aiki a bar mai kayansa aiki sani haƙƙi sani ko ko ba haka ba ne. Gaskiya muna ji kai insha Allah. Eh, wallahi Allah ya kara muku hakuri. Wallahi. Wallahi ina waje ma kenan zuciya na zai fashe wallahi zuciya na zai fashe. ina waɗanda suke ji muna roƙi Allah ya kara muku hakuri wallahi kuna da hakuri wallahi musamman malam maganganun da ya yi akan malam wallahi da ba hakuri ba ne da malam ya kashe program na ya tashi shi wannan aliyu ran da ya zo nan ba hushi ya je gida ba ba ya gudu ba ne saboda hushi bai iya rika kansa ba eh waɗannan mutane wallahi ya shigo shubuha ne kawai saboda ana karatu ya shigo zai bata program ya yi maganganu guda biyu wallahi ni dai ni dai ban sani ba a wani lokaci amma ni yanzu inda ni ne akan wanga kujera wanda malami ke malam lawan traye ke zaune a kai wallah da na ce a sauke shi shi kenan ko ba zan kara saurara sa ba ko dai ce inda ni ne malam muhammad eh in da ni ne Malam Muhammad da na soke shi ba ma tare da shawarar kowa ba. Maganganu guda biyu na farko ya ce ba za a iya gamsar da shi ba da ala ba. Mutumin da ba za a iya gamsar da shi ba. Shi za a san mene abin abin saurara sa kuma. Saboda ya ce ya fi karar ce ba za a iya gamsar da shi ba. Magana na farko kenan magana na biyu ya ce shi la ila illallah yan bidiyo wallah ba tsoro Allah yan biji a kuji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah shi magana na magana na magana na na na karshe yace shi ba zai iya wato kawo abinda yake tuma mara ce malam ya fassara jawahir ma'ani da da ra'ayinsa aka ce wani nukuta malam ya fassara ba ra'ayi abin da ka kawo kuma shi ma ya kasa kuma ya ce wai jawahir ma'ani ma a karshe wai shi bai karanta ba sam a cikin turancin They say he did not learn Jawahir Rahmani. So how can you be debating or how can you be challenging something that you, ha you have not learned? Mala Muhammad. Mala Muhammad. No. Tsakaninka da Allah abin da kai ba ka sani ba ba ka taba karantawa ba. Za ka iya ka zo ka ce wa mutum bai karanta shi daidai ba. Ba ka iya ka gane kuskure ma ko daidai ne ko kuskure. To to to amma ya fadi ai malam muhammad ka ji wannan ya sani ko shi wai bayanan da ake yin can nan ina dokan hankali na malam kuma na a to yana dokan hankali to to, to. da Allah yan yan bidiya ku ji tsoron Allah wani confuse, shi kullum yana ce abinci ga kashi bai ce ayi me yasa bai confuse films ba bai cin kashi ayi <laughs> yana cin kashi to malam muhammad magana na karshe shine akwai wani kwana wanda ya shigo farko farko ya ce malam ya ce ina aka ce aka yi wa waliyi inkari a aka yi zama kafiri shi malam ya bashi amsa na ga malam dr idris kuma ilyas shi ma zo ya yi nan bayani a cikin jawahir ma'ani bayan haka malam kakisu ya shigo ya yi bayani ka tambaye shi ka ce ina ne to yanzu zan kawo wannan magana a cikin addu'ar farida in ka bude suratul harida juz'i na uku shafi na dari da tamanin da takwas za ka samu wannan magana duk wanda ya yi inkari juz'i na uku Abdurratul Harida juz'i na uku shafi na dari da tamanin da takwas za ka samu wannan magana da zan karanta yanzu. Suka ce, wada mubidin lahu للسيد الشيخ أبا الفيض أحمد التجاني ولو كان المبغض له والدا أو والدة لك wai ka rabu da wanda yake kin shehu tijjani ka rabu da shi har ma suka ce wala kana al-mubghidu lahu ko da wanda yake kin shehu tijjani yake wa shehu tijjani inkari ka ne au walida tallaka ko umman ka ne sai suka ce wala raiba babu shakka fa babu shakka indana mana a cikin tarikat tijjaniya annahu masu biyu nan baba da umma ya muta ne kafirai ne su mutu suna kafirai suna amashin wato suna kafirai za su mutu kafirai in ji gashi nan karara a cikin addu'ar dosare da duk wanda yake cikin zuba a yi kuce kariya ne duk wanda bai so shi tijjani to kafiri ne malam malam ka gan wurin na gani na gani malam Muhammad gashi zan sa shaida ma to shi kenan alhamdulillah eh, bari malam ya karanta shi kenan gama <laughs> shi kenan eh baiti ne yace wa da idan wa walau kana walidan aw ibnan falatar eh, falatar kan liwuddin wa kullatin wa kullatin fa bughduhu yasri wa بسرعة hijabun mujibun lil qati'ati. wai wa da'amu bi gidan lahu ka kyale mai kin shehu tijjani walau kana walidan ko mahaifinka ne awi binan ko ɗanka ne falatar kan kada ka karkata liwuddin saboda wata ƙauna da kake masa wa hulɗatin ko wata hulɗa sai ce fa mubghiduhu kaga shi fa bugduhu shi kin shehu tijjani yasri yana tafiyar lil ga masoyi bi sur'atin da gaggawa wa zaka hijabun wanda wannan kuma shamaki ne mujibul lil qati'ati da yake sa a rabu da juna ma'ana duk wanda yake kin shehu tijani ka rabu da shi to shi mai sharhi wannan baitin yaƙo kutatul farida ne to shi mai duratul kharida sai ce wanda an ka ayyuhal sadiqu yana nufin ka da kai karabi ya kai dan uwa mai gaskiya wal habibul ramiqu sannan masoyi mai tsananin alwamiku mai tsananin nuna kauna ka kyale mubghidan lahu mai kin shehu ai li na sheikh abil faidi ahmadi ibn muhammad tijani radiyallahu anhu wa anna amin walau kana al mubghidu lahu walidan ko da mai kin nasa mahaifi ne ai walidatan laka mahaifiya ce gare ka qala ta'ala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan Allah ya ce wai abu iyaye a duniya a kyautata musu amma wata bi sabila man ba ilayya ka ta farkin wanda ya komo gare ni sai ce wala raiba na. babu kokonto mu a wajenmu yana nufin tijjanawa annahuma cewa iyaye guda biyu in suna kin shehu tijjani ya muta ni kafirai ni za su mutu kafirai in lam ya tuba in ba su tuba ba min bughdihi daga kin shehu tijjani na'uzu billahi min zalika muna neman tsari daga haka au ai walau na ibnan ko kuma makiyin na shehu tijjani in ɗanka ne au bintan ko ƴarka ce fadlan an gairihima ballantana wanin su minal aqaribi na daga makusanta fa fadlan anil ajanibi to ballantana kuma sauran manisanta wal hubbu fillahi wal bughd fillahi min al imani shi so dan Allah da ki dan Allah yana daga cikin imani to wannan kalmar ta ƙarshe daidai ne hadisi ne annabi ya ce au ural imani al hubbu fillahi wal bughd fillahi amma ka ƙi wani wai in ya zama kafirci kuma wannan wani ba Allah ba ba annabi ba to wannan babu shi a musulunci ikon Allah to malam kadir muna ji lokaci yawwa da Allah Mala Muhammad kaji safi ko wannan maganganu wai babanka da ka in ba su so shi tijare za su mutu suna kasu za su shiga kuma wuta da Allah shi ba addini yawwa kasu yawwa ai su suka ce wai ba su kafirta mutane ga su nan karara wannan kafirta wa mutane al'umma ne ni haka in shehu tijani ya yi abun da ce shehu tijani abin da ka ga bai da kyau ba daidai ba ne to shi ke na zama dan wuta in ji shi ba alawani yana dini kenan yasa wannan shi ne muhammad muhammad shi ne na karshen insha Allah eh, na yi wannan ne saboda wancan mutumin ya yi zaman raddi gare shi ga shi karara a cikin littafin su malamin shi ya kasu ta kowa duk wanda bai so shi shi annabi ne ba annabi bane ba sahabi bane ba ma tabi'i bane eh bale a ce son shi zai zama addini ko son shi a yin baka son shi zaka shiga abin nan Esta Allah ya saka muku da alheri na gode sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullah wala muhammad hujjarka hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka ɗan surana ba daga Jamilu daga Lagos, Jamilu Yusuf. Um, akwai tambayoyi guda biyu da na yi. akwai tambayoyi guda biyu da na yi wa Malam Allah cikin ikonsa kola na biyu da ya hau shi ma ya yi tambaya. Na yi tambaya dangane da menene fana'i. Sannan kuma menene wusuli da 'yan tijjaniya suke cewa mutum ya yi wusuli. sannan Allah Bala Muhammad ina roƙon ƙasa ne a group naka. Kayi audio, kayi audio. Kayi oh, Ka ji amsar taka, ka ji amsar tambayar taka. Amsar ta ta farko ta fita bana'i ito. malam ina so in san menene wusuli da yan tijjaniya an sun ce mutum ya yi wusuli a cikin tijjaniya mai ake nufi da wannan To, bari mu karanta maka daga littafinsu don kada su ce mun fassara musu abu da ka. Amma. Ah, Yawwa. To bari ka ji abin da yake cewa mai almu'ujamu sufi a babun wawun da sadun Yawa Dr. Abdulmun'imul Hafani, ah. sufi ne kuma yana fassara kalmomin sufaye. Ah. Sai ya ce wasala, daga nan aka samo wusuli, wasala ya kai ko ya sadu ko ya isa. Sai ya ce yu'abbaru bil wasli an il abdi bi ausafihi fi ausafil haƙi. yu'abbaru ana fassarawa ko ana bayyanawa bil wasli da a ce mutum yayi wusuli an fana'il abdi idan bawa yayi fana'i kaga da fana'i da wusuli duk ɗaya ne sai ce iza an fana'il abdi bi ausafihi fi ausafil haqi idan mutum ya sadu kuma ya ɓace da sifofinsa a cikin sifofin Allah sai ce wa qad yu'abbaru bihi an qayyumiyatil haqqi lil ashiya'i kuma akan ce wusuli shine kulawar Allah ga abubuwa da haka kai ma an kayi wusuli kamar yanzu ka zama mai kula da abubuwa kamar yadda Allah yake kula da su fa innaha tasilul kathara ba'daha bi ba'din hatta tattahida domin wannan wusulin yana tattara abubuwa masu yawa shashin su da shashi har su zama guda ɗaya da haka komai ya haɗu ya dunkule ya zama ɗaya ma'ana kowa ya zama Allah to wannan shine an yi usuli an yi fana'i kishiyar usuli shine fusuli usuli wancan wannan kuma fusuli sai ce wayu abbaru bil fasli an tanazzuhihi an hadathiha to da ka dai kalmar usuli ta riga ta fito um, um, Kola, ta samu bayanin kai, sha Allah, bari. Allah saka da alkhairi akwai ni ni mazaunin Legas ne anan nake da iyali na sannan duk karatuttuka da kake yi na kwanaki na su littattafai muna sauraron ka musamman ma ni da iyali na duka muna cikin gurum naka to akwai wani lokacin da idan kai karatu muna buƙatar tambaya dangane da karatun da aka yi to ba mu san yara mu ke turo tambayoyinmu ba mana to abin da yake akwai ka bawo malam Muhammad ko malam Muhammad ka ba shi lambar mu sai ya mana magana sai a sa shi a group da aka ta group idan ya yi magana cikin group suna cikin group amma suna okay yana group to ba wanda suke neman su yi tambaya kuma ba su samu lambar da ake tura karatu ya dauke ta sai ya rinka turo tambayarsa ta ita in yana da tambaya to shi kenan muna godiya da wa na amin amin amin Allah saka da alkhairi Allah ƙara ɗaukaka kai ɗaukaka Isha FM Allah Allah ya sa muku shi a mizani sannan mu kuma Allah ƙara tabbatar da mu akan sunna karatuttuka malamai na sunna da suke karan mu da shi Allah ya ba mu ikon ji da buɗaɗɗiyar zuciya kuma Allah ba mu ikon aikatawa mun gode Allah ya saka da amin mun gode bari mu je na gaba assalamu alaikum alaikum assalam malam Muhammad na'am kola sunanka daga na ke kiran na magana da Yusuf na Gausi daga Yobe Malam Yusuf duniya na jinka Ya kokari ya aiki. Alhamdulillah. Allah taimake mu a gaida malam. Amin malam na jin ka. Zan yi dan tsaukaci tsokaci daga kolan mu da suke dan shigowa. To a takaita insha Allah. Mabiyan eh, matsalolin daga wajen bangaren shehunai ne ake samu wannan dan tangarda bangaren shehunan namu. Shehu idan aka ce yi magana sai ce a'a shi ba zai ba sai tura mutu sai ce babu abu. su kuma kola wannan mutanen namu su kuma maridai sai su zo kawai su shigo su ce a babu wannan abu da suke yi ba daidai ba ne wannan abu ba daidai ba ne idan mutum idan shehu ya ce ma ka kai masa karatu ya saurara ya ce a wannan babu shi waye waye to ka kai masa wayan lokacin da ake program din sai ka kira sai ka hada shi sai ka hada sosai ya tambaya kuma karatun ya ce ba fassara ba daidai ba ce sai ya karanta ya fassara amma shi wannan wannan duk mafi yawanci ni kai na nan na haɗu ko ni shi mu da ɗauki wani karatu na wani sati na kai masa na ce to ga abin da ake tuhumar mu da shi fa ya za a yi da ya ce a to ai yanzu wannan ba daidai ba ne kaza kaza ya kawo dai wasu dalilai na shi na ce to bari ana karatun zan kawo ma sai ka sai in kira sai ka warware da na je na kai masa ana karatun sai ce a shi yanzu barci yake je Eh, na ji to shi kenan to don haka duk kolo wannan kola kola nan da suke zuwa su ji tsoron Allah in shehu ya yi magana to su je su same shi su kai masa waya su hada shi da malam ko su kama masa a wayarsa su bada sai ya kare sannan lokaci na gaba gaskiya wannan shi ne karshen adalci yawwa amma abin nan na gaba ce wannan mu ba yanzu ya kamata ku gane wannan karatu da kuke gani ba karamin karatu ba ne duk da ana kame kame yanzu irin wannan karatu ku tara maridai a ta gaya musu wani tatsuniya wannan ba ita ba ce abu mutum bai da dalili babu hujja babu komai sai ɗauko wace ki ta shekara ɗari bakwai a ina ta shekara kaza an yi da ta budurwa to wannan za ku gyara mana karatun nan ku gyara mana dan ɗari kan nan za mu samu ta tsira amma a wannan karatuttukan wallahi tallahi ga ba ta tsira ni dai a cikin ta nake mutum kuma yana musu ya tuhume ni akan ka. ni kakana ma shehu ne babana ma shehu ne kuma yanzu haka gidan kan muke to don haka mutum in zai gyara mu gyara sannan yanzu mutanen nan ba za mu iya karo da su ba inda ta ɓangaren wannan jayayya ce saboda sun suna karatu shehun nan su ma mutum ya da littafin shehun sa a gabansa in ya san ya haɗa ya haɗa da kuskure sai ce sai ya ce nema wa shehu gafara ya ce amma ga hadisi ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta a ga magana shehu mu kuma ba haka muke ba mu ba haka muke ba duk abin da shehu ya yi duk yanda ko Qur'ani ya ci karo da shi kawai kenan kawai haka take sai dai a aji maganan a aji Qur'ani sai a ɗauki maganar shehu wannan magana wannan magana ba daidai ba ce ni nan da kake gani nan da kake gani ina ganin ya kai sau goma sha tara ana bani aljanna to amma sai na suke daga ƙarshe wannan karatuttuka sai suka bude mana zuciya dama miƙe kafafu an aljanna dan aljanna ne zai muka ga wani. sau goma sha tara ana bani aljanna malam Muhammad to sai na dubi a shi wanda ya baka wasu a wuta mai ci ka bani daya To, malam Muhammad ko ma na dawo daga wannan rakiya. ka so saboda saboda na dawo daga wannan rakiya ai. A nin na so. Na dawo daga wannan rakiya tunda tunda shehu mu ma wanda ya bada wanda ya bani aljanna wajen sau shida ya zo an ci iyakarsa ta gona amma iyaka aka ci ba. Ya zo tare hankali ya haɗa gumi aka ebe shi da mota aka kai yana karkarwa to a shi shi bai da ma dalilin ma da zai bada aljanna wanda gona ma ka gona ma ta tada masa hankali bale maganan magale maganan aljanna dan tana ba tashi ba to ka gani wannan kuma su da aka ji su gano sai aka a ai makocinsa ne ya bada da gonarsa gaba da ka ce yayi dinga to tarasan sai ta samu matsala an fara gona shi sai ta samu matsala ya zama matsala shi ne ya zo aka ce an ci iyaka ne ta shi ya duba sai kuma wannan yana nan yana jiran shi ya ce to gobe tura ya shuka ga shi ga shi ya bada gona ta amma tarakta ta samu matsala a akan ya zo yana jiran su ce bayan ce masa ce shi ne ya dauki ya ce a kai shi to daga nan ni daga nan muka fara dawowa da rakiyar ba da aljanna amma ni yanzu duk wanda ya ce na gausi da aka yi su na gausi to ba wani ɗaya ne To wannan magana wannan abubuwan ya kamata mu gyara mu dawo daga wannan maganan karamomi a tsaya a yi karatu. Duk inda shehu ya yi kuskure a nema masa gafara mu wuce gudu. Wannan shi ne alkhairi shi ne zai fitar da mu ko shi ne zai tsayar da mu. Wannan shi ne Malam Muhammad. Ina godiya Allah ya saka da alkhairi da wa. Wannan yawa wannan shi ne amma mutum a turo shi ba hujja ba komai yanzu mu ga mun nan shehu nan shehu nan mu da yawa. har akwai shehun mu da yake magana ya zo yana cewa duk wanda tsariya ake wa yan dariƙa an ce kwasa salatar fasita fi kwalkwal da alƙur'ani babu inda yan dariƙa babu inda dan da ba inda yan dariƙa suka ce haka daga ƙarshe sai da shi yara suna karantawa da sauransu shi kuma yana nan kuma da ignorance yana gani to me ya kai kenan to ya kamata irin wannan abubuwa a gyara idan abu ya zo tabbatar da ka zo ka kore ka kwara ka tabbatar da shi sai a nemi bakin zare wannan shine abin da ya kamata Malam Allah saka muku da alkhairi wannan karatuka kuma Allah Allah ya dorewa na gano gaskiya Tare Malam Yusuf daga yau mun canja ba suna daga na gausi ga goma na annabi. shine Yawwa shi ne mana cikin wancan karan na gaya musu na gaya ma na gaya mana junan mu gaskiya eh. na ce mana wannan magana fa ba karaman magana ba ce saboda ana maganin Yawwa ana maganan ruwa ya ci makaɗi kana ganga ta jike to kaga ai wannan ba ta abin nan ba ce ai ta kokari ai dan wannan bijila ba karama ba ce yanzu duk abin al'adu da wannan littafin da ake ta magana ake ta magana duk shehun ya ɗauko magana nan sai kai tsammanin kamar wata wani abun nan ne sannan mu yanzu duk yanzu misali yanzu yanzu dimu da muke a wannan babu wanda yake kai shehun sa wuta na raye da makace da shi nan shi wannan malamin da ya rubuta ya ce wa shehun sa kasida sai kai shehun sa wuta ibn taymiya an ce kaza an ce kaza an ce kaza a shafin da makon malamin mu da yazo yi wani karatu Eh, to karatu duk duk musulmi duk wanda duk wanda mutuwa ta dokan sa daya dole sai ya gano inda yake duk lokacin da za a ɗauki mutum to dole sai an yi masa bishara da inda yake gidansa na wuta ko na aljanna hmm. to wannan gidansa na wuta ko na aljanna amma an zo an yi ta wani musamman a nan shafin sai da wani shi mai zo yi karatu karatu kamar abin da mutum yana karatu yana kare abu marijo yana jin kunya duk marijin da yake da karatu ana karatu ne kana karatu shehu marijo yana jin kunya suna kallon bakinka ya kamata a ce a duba wannan lamari ba ɗan ƙarami ba ne ba ɗan karami ba ne yanzu nan gaba alkhairi Allah ya biya bari kuma bar lokacin mu ya kusa insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na mai magana. Isha FM hujja hujja ka ta kwace ka. Babu kame-kame. Hujja ni zalla. Babu kashe fitila. Babu muntsinan yaro. Babu ko gudu da kafar ka ta kai ka ko wakaza wakaza. Hujja hujja hujja ka ta kwace ka. Malam Ahmadu ina maka fatan alkhairi. Na muna godiya Allah ya saka. Ina wa babban malaminmu Malam Lawal Turayon fatan alkhairi Allah ya ƙara lafiya da imani da yi da ikilasi. Amin, amin, amin. Jazakallahu khairan. Eh, Na, eh, Malam Muhammad don Allah eh, kaga kana kana fara magana malam ya ce a sauke ni ni ba da malam yanzu nake ba ka san shi malam yanzu muna mushi kallon babban malami ne game da eh, malam marigayi Allah ya ji kan malam Ja'far. Na'am. da sauran mu na sunna tunda wayannan yaran kaga su suna hada baki ne ana kiran su a waya cewa tunda an ki an ki da karatun jawahirul ma'ani din nan to sai ake hada baki da su sai su zo kaga da yazo yake cewa wai shi da yayi izala ko na abu na so a tambaye shi me izala ta gaya maka da kake yin ƙarya har ka ce ka ka ka kai ana baka confusion haka kaga yanzu shi dai ba turanci ba hausa da Allah ya sa ma ya shigo ta bangaren larabci ne na san wanda mawalla da ka sake doke shi kaga turancin da kake yi daban shi turancin da ike yi daban to ni na rasa inda inda wannan magana suke turo shi ya zo ya dinga yin wannan wasan keluwan anan inda kaga malam Anas ya gama magana malam Anas ya ce ko French akwai na French in shi ma zai taso to wallahi tallahi malam lawan turayon zai gama da shi ka gani ba zan kama suna ba kar ma ka ce wai a ko a sauke ni ni na french na ce akwai wani na french in zai taso ko na morocco wallahi malam zai gama da shi yanzu na sa challenge guda daya eh, guda biyu malam malam muhammad zan sa dubu ɗari na farko malam wa tausasa harshe dakta dakta ilyasu idris hmm. kana ji na'am na sa dubu ɗari ni muhammad daga saudiya riyadh dr idris ilyasu idris hmm. su zauna da malam makari ko mansur kaduna shi ya kira su a waya ya gaya musu sai ku saka rana a kan wannan karatu da muke yi dubu ɗari malam Idris Dr. Idris Ilyasu Idris su kira makari ko Mansur Kaduna na farko kenan na biyu na saka dubu ɗari albahisi za ka nemo malam albahisi ya zauna da harisu jos ko kuma wani abauci a cikin manyansu kaga can dubu ɗari nan dubu ɗari dubu ɗari biyu kenan ni Muhammad Saudi Riyad dan girman Allah ka saka haka kuma a kai musu wannan waya su je a zo a saka rana a Isha FM Malam Muhammad idan sun gaya musu ni ka turo min da account idan sun wannan zaman kowanne zan bashi zan sa maka dubu ɗari su baka account ka sassa musu dubu ɗarinsu. Dr. Idris ya zauna da makari ko Mansur Kaduna albahisi ka nemo shi ya zauna da harisu jos ko wani a bauchi na saka wannan challenge din to muna amma kaga kullum ana karatu malam malam muhammad sai a je an yi an yi a tsaye da karatun anki. yanzu kuma sai aka komo turo suna hada suna hada connection suna buga waya a zuwa dinga confuse ana cewa a ah, wai wai mutum yana cewa shi bai gane karatu ba wancan ko wannan bai gane ba wai dole sai sun saka shubuwa mu wallahi ba wani wanda yake kiran wani a waya ya je ya ce wai ayi wani confuse din karatu a shi mustawar inda yake faɗa gidan babar su mustawar yaron ne bata kai ba kaga idan ka ce ma za ka haɗa shi da Dr. Ilyasu Idris ka cuci Dr. Ilyasu Idris mu irin mu mu irin mu ka nemo su malam malam eh, malam wannan na mamlaka da kake faɗa mamlaka misbahu yawwa ka nemo malam misbahu ka nemo ni to sai ban san ko ka nemo shamsu to sai ah. a haɗa mu da shi wancan da yake gidan babansu amma wallahi tallahi ba karatu yake ba a nan fa malam ya zo ya yi karatu ya ce wani shehinsu ya zo nan madina an rufe shi a wata eh, eh, yakin badar muka je mu da muke kasar muka je muka je muka duba muka duba Da allo nan an kafe ba wani sunan wani wai wani wani dan dariga da wani abu wani dattijo ma muka je muna tambaya ya ce a wayannan ai masu karya ne su baye ne masu ƙarya ne masu shari ne kuma wallahi tallahi kullun su a karya suke ba wata magana da su zo su gaya maka gaskiya ni na bugo yanzu ni dan ahli sunna ne to shi kuma in ya bugo sai ya ta wani kwana-kwana yana ta wani karya. ya ce wai wai ya yi taku ɗaya biyu ya je madina amma an je an kashe an kashe mutum da ransa kwana bakwai bai iya taku ɗaya biyu ko ya je ya fito da mutumin a rai ba in ba mugunta ba ga karatu kirikiri wannan ma da ya sauka yanzu kana ji yana gaya maka shi ɗan kaza ne babansa kakansa waye waye abu kuma a littafi ga kuma magana suna yi gashi kuma a littafi to me ake so kuma a faɗa dan girman Allah in ba a je ana turo su ana haɗa baki wai su zo su ringa dasa mana shubuha ba Muna godiya. Allah ya ƙara wa Ishaiban lafiya. Amin. Allah kuma ya ƙara wa Malam lafiya. Mu Allah ya babba kan sunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum. Wa alaikum. Jama'a ku yi hankuri mu dauki mutane uku mu dasa aya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad na sake dawowa. To malam kaki su ke ga minti minti daya yanzu. Wato abin da na sake dawowa a kansa shine. Malam lawan ya ɗauko littafin al-mu'jamu sufi ya yi bayani akan fana'i ya yi bayani akan wasoli, kuma wallahi duk abin da malam lawan ya faɗa haka yake a cikin wannan littafin to amma sai na ga wani a ƙasa yana ta ƙoƙarin rubutawa yana cewa wai su ai suna da wai tuhuma a kan shi wannan littafin mu'jamu sufi akan abin da mu'uja musufi ya faɗa suna da tuhuma tunda dama ai galibinsu malaman nasu ma suna faɗan irin wannan to shi ne ina zaune sai na tuna nace to ai wannan maganar da malam lawan ya faɗa Shehu Ibrahim haka ya fassara ta kwabo da kwabo yanzu littafin Shehu Ibrahim ne ga gashi Asirul Akbar wa Nurul Abhar Malam Lawan yana kusa da kai wannan littafin bari in duba in gani asirul akbar eh. wa nurul abhar yana kusa da kai ban gana kusa ba tukuna to to wannan littafin na Shehu Ibrahim idan ka duba shafin sa na 33 hmm. fasali yayi kawai ya hade waɗannan abubuwan da ka faɗa malam lawan yace hmm. fasulun fi jazbiha yace wal jazbu huwa al-wusul wal fana wal fatuhu hmm. yace kun ga jazaba shine dai kayi wusuli shine hmm. fana'i shine hmm. kuma fatahi sai ce ta haqiquhu haƙiƙan yanda yake annal haqqa jalla wa ala ma hajabahu anil muridi wujudu mawjudin ma'ahu yace ana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala ma hajabahu anil mawridi ba abin da ya sha maki ga Allah hmm. samuwar saman samamme tare da shi hmm. sai ce ta'ala an zalika uluwan kabira hmm. yace bal ma hajabahu ba abin da ya sha makance muridi da Allah illa tawahhumu wujudi mawjudin ma'ahu sai dai wahami na samamme ya ga shi baya tare da Allah sai ce me fa idza arada istifa'i abdihi idan Allah ya so ya zaɓi bawansa sai addu'a dan kai da sai ce ja'alana Allahu minal mustafa'il akhyar wai Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya zaɓa ce bi mannihi wa karamihi yace amin ce to fa idza istifa khalqi din nan sai ce rafa'a anhu zalikal waham wannan wahamin da kake tunanin baka tare da Allah baka zama Allah ba sai Allah ya ɗauke maka wannan wahamin fala yara shay'an ba za ka ga wani abu ba ya hajubuhu wanda zai sha makyanke ka min alhaƙi daga Allah balla yara shay'an kai bari dai ba za ka ga komai ba sai ce wa zalika fana'un fi Ya ce wannan shine fana'i wanda ake yi da yayin da aka shafa komai ba komai duk abin daga gani Allah ne Mm. sai ce kala ta'ala ka duba zai wa Allah ƙarya sai ce wai Allah ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu mulki wa yusbit sai ce wai Allah yana shafa abin da ya ga dama wa yusbit kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama ka duba wannan ayar fa ana magana ne akan kaddara amma sai ya kawo ta wai ita ce fana'un fi mahawin sai ce fahina mm. idin a wannan lokacin ne ya atihu sarihul haqqi to ainihin gaskiya za ta zo masa ya ga Allah sosai ya bayyana ga biki ce fala yara wujudan ce ba zai ga wani saman me ba illallahu sai Allah duk abin da ka gani ka juya ka ga ba Allah ne wala yara nafsahu a lokacin ba za ka ga kanka ba wala siwahu ba za ka ga ka ba kai wala yara fana'ahu kai karewar kama da kai fana'in ba za ka ganta ba balla ra ba za ka ga komai komai ba illa huwa Allahu ahadun sai Allah shi kadai shi zaka gani duk inda ka gani Allah ne wato komai ya zama Allah yace wayara kuma zai ga Allah kauna ba wannan duniya din gaba daya wala asarun wala fi'ilun wala sumun wala sifatun fa huwa akmalu hijabin an wujudihi wujudu wujudin siwa wujudil haqqi fi hadha al sai ce a wannan makamin ne wa fi hazal makam a wannan makamin ne ya ƙulu bawa zai ce ana Allahu ni Allah ne la ilaha illa ana wahadi babu wani Allah in ba ni ba ni kadai balla ya ce la shine ma'anar la ilaha illallah din sai ce balla illallah ba komai illallah sai Allah wa hadha min gairi hululin wal ittihadi yace wannan ma zai faru ba tare da hululi ba ka shiga ka narke ga Allah ko kuma ko kuma ittihadi yace wala shay'an min sifatil hawadisi ce mm. sai kawo aya wai dan ka yadda ja al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuka yace ya kawo aya bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaguhu fa idza huwa zahiq ذلك بأن Wa هو الحق وأن ما min من دونه هو الباطل ya kawo aya kullu shay'in halikun illa wajha haka ya kawo wajen aya guda goma sha biyar wai duk wannan aya suna nuna ba komai sai Allah a ƙarshe sai ya kawo hadisi dan ka yadda yace wa fi hadisin qudsi wai ya tabbata a cikin hadisin qudsi sai ce ma zala abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu bi filin hatta uhibbahu wai wai zai dinga neman kusanci da ni da na nafilfilu sai na so shi a iza ahabbtuhu idan na so ba wannan kuntu sai na zama shi wallahi malam wannan hadisin ko duk kutubu sita duk littattafan hadisi ba ka ga wannan hadisin ba amma ya kawo shi ne kawai yana so ya ce Allah yana zama bawa sai ce fa hmm. makamu wannan makamin da Allah zai zama bawa adina maratibul fatih fi dariqatina al-ahmadiyyati tijjaniyyati muhammadiyyati ibrahimati to wannan shine adna makami ma to wannan maganar kaga a nan wajen malam yana bayani ne akan wusuli da fana'i da fatahi da jazaba yana nufin abin da ake nufi da wannan ƙarara shine Allah yana zamowa bawa. Mm. akwai mukamin da bawa ma ya daina ganin cewa wai shi yana da wani hijabi tsakaninsa da Allah kuma ya dinga kawo wayannan ayoyin har ya ɗauko hadisin wanda yake hadisin babu inda zaka same shi mawdu'i kawai ya kawo ya sa shi yake wa fa iza ahabbtu hukuntu to wannan shine abin da nake so wannan dai littafin ba kowa ya rubuta shi ba na Shehu Ibrahim ne Sirrul Akbar wa Nurul Abhar a je a duba shafi na talatin da uku zuwa talatin da hudu har zuwa talatin da biyar duk ya kawo waɗannan bayanan Allah ya sa mu dace wato waɗannan mutanen wallahi ba su san su ba ba su san littattafan su ana nuna musu waɗannan abubuwan akwai su a cikin littattafai amma yanzu su suke zuwa suna karyata shehunan su ma shehunan suke karyatawa sabida alhamdulillah kuma ina jin daɗi da suke karyatawa sabida zuwan sunna ɗin da ta zo da alkur'ani da sunna da maganganun magabata sai suka fahimci cewa wannan abin da shehunan namu suka yi ba daidai ba ne kuma dama abin da muke so ku fahimta kenan ba daidai ba ne amma ka zo ka ce wannan abin babu shi ka ce ƙarya ne ba a faɗa ba a ba za ka yi wannan ba muna nan da littattafan nan an faɗa in da zan yi gaba wallahi abin da abin da shehu ya faɗa a nan ko sai da ya kai cewa akwai mukamin da zaka kai idan ka kashe annabi ma to ka kashe kan gaskiya ka kashe annabi to malaka kisa bar wannan wakatun bar wannan bar wannan ya ce ka kashe annabi ma gaskiya kai Allah to mun yi kuma a cikin wannan nan Allah ya Allah ya amin muna godiya Allah ya saka assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Ahmad. Na'am, kola ka daga nage kira. Suna Muhammad Sani, ina jira da kasan Jordan. To Malam Muhammad Sani lokacin mu yayi amma takaita muna jinka. Muna gida malam kuwa muna mai addu'a kuma Allah kuma ya ciya shi da yarin shi dun baci da ya. Amin amin amin. Tare da ke duka Allah kuma ya ciya ka. Amin tare da kai Allah ya kiyaye ka. Ma karatu kuma muna kyan fanin karatu. Na'am. amma wani so magana ke son shi kadan ne malama mai an kama rashin bar usul da samu wani malami ne kuma zai karanta da Ibn Arabi asali abinci na inda wani malami ya karanta littafin na almajirin su sun fanci wajen da suke samu akida na sosai sun sabi na ciki sannan kuma karatun na ce ce kamar na gyaran malam na ana masowan faila ko masowan tarika wanda ba su da karatu su ake burge su kuma muna ce burge wani duk almajiri ya san yana kai ma mutum jara amma ana wani abun don a burge wurin su kai shiru don na iman da Allah kamar ba wani zai jina sku ya sa yara ina karantar da su shi wani kuma zai jina sku wai zai jara karatu na ce cikin wannan sku na ana kura kura cikin shi zai jina sku ya jara shi bai sa littafi ya karantar a'a. ba taba ga wannan irin mutane ba sai mutane mu yan tarika iko Allah kuma muna sauraron su kuma jaran nan kuma mai shi da kanshi ma jaran ce ko litafin da kanshi ba bai fanki litafin ba yana karanta litafin da kurakurai kai ba kai ya kai karatun ba kana jaran yanzu lalata wani irin jara za ka yi ba malama mai kaga abin da ke baka mamaki mun yi karatu wajen malumman su kaga almajirai ne suke zo suke kwar ce yin na haka malumman ma suke bai da bambanci iko Allah malamin ma ya zo kama yana da karatun makarci kuma yi wani magana shi ka kuma kanka ba ah shi yasa malami ne ko dai shi ma dan wanka ne don muna malam addu'a akwai aiki akwai aiki sosai amma mun gode fa sosai tunda malam yanna Allah ya je shi kuma ba jaran Qur'ani ya ce mai ba kuma ba jaran hadisin manzo Allah ba maganan wani ma tijara maganan shehu ma wani zamanin ba san shi ba ma jiyan gano ya zo ke kuma aka zo ana jaran maganan shi inda ka jaran maganan shi dai wannan ba wani matsala ba ne ba wajen masu ilimi da wani suka waye cika addini shi wannan ba su waye ba ana yi ya burge ka sa kwan saba bai ana yi don mutum kawai ka ji daɗi irin shi na ce yi na'am to muna godiya da Allah ya saka muna muna gode malam fa sosai Allah saka Allah taimaka zakallahu khairan zakallahu khairan To lokaci, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa Na mai magana. Malam Muhammadu Sadi Abuja fa ne daga Shagamu ya dawo. To minti da muna jin. To insha Allahu. Abu da farko shawara ce zan ba ku gaba da kai da malam duk da na san kuna kan a ci gaba da haƙuri sosai kamar yadda aka saba ana yi lokacin da aka kira waya musamman waɗanda suke gani kamar ana musu ba daidai ba yanayin maganganunsu da sauransu don za su yi don da na juna cewa in shi ne zai sauke mutum a'a kar a sauke shi malam jafar allah ta'ala jikan shi da rahama yana cewa ka kura mutum ka kure shi ka kure ta, in baka bar shi ya yi zagi ba me kake so ya yi mm. saboda haka ina ganin ikon Allah uh, ah, don wana da matsalar network to shi na bari mu je na gaba assalamu alaikum ikon Allah to lokacinmu jama'a sauran mutane biyu mun da sa'a ku yi hankuri assalamu alaikum na mai magana Ah, sunana Ibrahim daga New York. Malam Ibrahim daga New York, muna jin ka Malam Ibrahim. Ito muna muna gaida malam. Ina godi Allah ya saka. Eh, Allah Allah ba da lada, ba kuma ba da hankuri. Eh, to magana da zai faɗi zan faɗi ne game da ƴan waye mu yan tijjaniya wasu zan tutukan da ake yi shi su ce a'a ba haka ba na ana musu karya ake musu da sauransu. To ga shi yawa abin ya bu cikin kasussuka muna jin shi daban-daban ga shi nan kan facebook kwanan ga muna ga wani malami wani babban mutum ne wani zan eh, tutun tukar da yake yi malam akwai ban takaici inda yake cewa wasu yan darika in dai ka mutu to ba ka yin kwana da ya cin kabari ya kamata ka fita kuma ranar tashin ma. ba ba su zuwa funtu da kayan su za su zo kuma ga inda Allah ke cewa cikin Qur'ani kamar mu annabi yake cewa ma matan shi kamar za mu tashi hutu almasu take cewa to wanga abin kunya ya za mu yi wanda mai ce ai abin ya wuce batun kunya kowa na ji da kan shi rana ba wanda ke duban wani to amma shi ya ce wallahi yanda rika za su zo suna suna sayar da kayan su su ba su tashi hukuntu to wanga magana in ba dun baban ga ya fito yana wannan magana ba in ka malumma musu suka fari ce karya suke yi karya suke yi na ce shi na yau ana fitowa karara karara yanzu ma yau malam ya kai malam in zai yi karatu ma ba ma shi ya bude littafi ba ya kamata ya kawo su da su ya so ya zo yana bugawa ana ji wannan magani wani ya fito zai gaddama ya ce abin da ya faɗi nan ba daidai ba ne a ji shi daga bakin su su da kansu a gani ba daidai ba ne shi sa a kuskure ne ranar an yi kuskure sosai sai su jande ya gaskiya ya zo muna da eh, kuskure kusa kura ya zo ya bata muna addinin mu sosai shi sa ya kamata mu duka yan wayen juna ne ya so ya kamata mu an shi mu duka farko muna ciki amma mun ga gaskiya mun haji gaskiya gaskiya ya bayyana ya bayyana kowa ya gani shi yasa yan waye muna rufa ba wai malumman suna kin ku bane ko mu duka yan wayen juna ne ya kamata mu gane gaskiya gaskiya ne ya so mu bi Allah kuma ya kiyaye mu amin alhamdulillah ni ma na wajen ce kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to kaman ga na karshe insha Allah ko kusa da karshe insha Allah Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Ali Ismail Bacci ne. Malam Muhammad tana magana da Albani Daruruwa ta kai. Kana magana da Albani Daruruwa ta kai. Mara Albani muna jin na karshe insha Allah. Allah. ya saka muku da alkhairi malam Wata magana da domin duk wani abu da ya kamata malam ya yi kuma in kuma duka sun na roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa muku ladan a ne. malam Allah ya kara lafiya Allah kuma ya ƙara farkon gwiwa ya kiyaye ku da dukkan shari ya ƙara bayyana mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta lallai shek wannan aiki da ake aiki ne mai girma wanda haske yana ta bayyana ta dalilin wannan aiki al'umma sun gani Eh, sun gani yanzu suwaye masu tsoro suwaye ne waɗanda suke so a kan gaskiya a kan hakikanin ta har kullum gashi nan dama buɗaɗɗiya mutum ya zo ya kare akidarsa ya zo ya faɗi hujjar abin da yake wa Allah ya zo ya faɗi dalilin wato maganganun malamansa amma abu ya kasa sai dai a kama wata gaba can gefe a kama wata gaba can gefe in an ji za a iya tawili ko wasu shigoyi na rukar da mutane amma dai ga masail na usul wanda da sune ne musulunci mutum suke cika tauhidi ga shi mutum ya kasa tabbatarwa kansa kaga wannan ai abu ne wanda yake abun kunya eh abun kunya wadda hatta wato ibada kawai ibada kawai har yanzu kun kasa yadda cewa ibada kawai ga Allah ake yi kaga malam wannan al'amura ne wanda suke bayyananne kuma lallai natijoji suna ta bayyana a ƙarƙashin haka ina roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Eh, Allah ya saka muku da alkhairi Malam Muhammad da ake ta kokari kullum koyaushe ana gabatar da malamai suna karatuttuka. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa ladan amizan Allah kuma ya gane da yamma ya tara su hasken fahimta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nan za mu zo da karshen dokan kiran mu cikin iko su Allah. Malam ba da bata lokaci ba, sokacinka ko magananka na karshe insha Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala malam Muhammad kamar yadda muka saba faɗa kullum mu kalli Allah mu yi wa kanmu da kanmu kiyamun laili mu roki Allah maɗaukakin sarki ya rinka nuna mana gaskiya kuma ya bamu ikon aiki da ita mu buɗe zukatanmu lokacin da ake tattaunawa da mu akan addini mu fahimci ina ne addini ya dosa addinin musulunci dai addinin Allah ne Allah kuma shine ubangijin kowa kuma ya riga ya tsayar mana da hujja ya sauka mana da littattafai ya aiko mana da annabawa ba wani abu wanda ya rage na addini wanda Allah madaukakin sarki bai tsayar mana da hujja a kansa ba annabi bai yi bayani ba sahabbai ba su yi bayani ba kama cewa dole sai kaza sai kaza wannan ba namu bane duk inda gaskiya ta bayyana to hujja fa ta riga ta kare kuma kamar yadda nake faɗa kullum mu ci gaba da roƙon Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya duk abin da muke yi in ba daidai ba ne ya Allah karka ban mu akan sa karka ban mu mu mutu akan sa Allah ka cece mu ka canja mana ka ba mu ikon yin abin da yake shine na daidai wanda kake so ka yadda da shi wanda ya dace da yadda ka da littafin ka da manzan manzanka in mutum zai yi wa kansa haka to ya gama yi wa kansa da kansa adalci amma magana sai na kare abu kaza ko da karfin tsiyani dole ba zan canja ba